إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بارك يا أموا إيا ماتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana fuskokinmu a wannan safiya mai tara albarka safiya ta lahadi ta kuma 25 ga watan ramadan a wannan shekara ta 1436 kuma walhar da ta yi daidai da goma sha biyu ga watan bakwai shekara ta 2015 miladiya da izinin allah maɗaukin sarki mun haɗu a wannan masallaci ne na makil ibn yasar da ke nan cikin garin mina fadar jihar naija domin ɗorawa a inda muka tsaya a darasi da muke gabatarwa a wannan masallaci na tafsirin mata a ranakun asabar da lahadi kuma yau lahadi yau ce darasinmu na takwas kuma na ƙarshe da izinin allah ta'ala a wannan shekara na jerin gwanon waɗannan duros da ake gabatarwa daman tsarin karatun shine ana ɗaukan waɗansu ayoyi ne a cikin sura sai a yi karatunsu a matsayi na a tafsir al-mawdu'i kuma muna cikin suratul baqara a inda muke karanta ayoyi da suke magana akan aikin hajji da umara ma'ana daga aya ta 196 zuwa ta 203 kenan a farkon darasinmu na wannan shekarar mun yi bayani ne akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi ranar asabar ta farko kenan sai kuma ranar lahadi mu na biyu muke magana akan abin da a dunkule suratul baqara ta kunsa darasinmu na uku mun yi magana ne akan abin da ya shafi ayoyi da ke cikin suratul baqara tun daga faɗin Allah maɗaukin sarki wala ma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun min alladhina utul kitaba kitaba Allah wa ra'a fuhurim ka annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman mana waɗannan ayoyi da suke magana akan yahudawa da alƙawarin da Allah ta'ala yi da su da suke watsi da alƙawarin da kuma suka kama littafan sihiri suke ta bokanci suke kafa hujja da cewa wai annabi suleiman haka yi kuma allah ta'ala ya ce ma kafar suleiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna nasa as-sihr bayan da muka kammala karatun waɗannan ayoyi muka zo muka karanta ayar laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin har zuwa ƙarshen wannan aya mai taron albarka jerin gwanan ayoyi din shine muka zo kan waɗannan ayoyi da suke magana akan manasik alhaji wal umara ayyukan hajji da umara kuma a kansu da izinin Allah ta'ala darasu mu na wannan shekara zai cike sai idan Allah maɗaukin sarki ya kaddara mana da yawancin kwana a darasi na gaba shekara mai zuwa kenan sai kuma mu ɗora daga inda Allah ta'ala ya sauwaƙe mana a ce a dai cikin ita suratul baqara ɗin. mun yi magana a kan ayoyi kan haji da umara mun yi darasi biyu a ciki darasin ranar lahadi da ta wuce da darasin jiya asabar da kuma darasin yau lahadi ma'ana darussa uku kenan kasancewar aikin haji babban aiki ne yana cikin rukunin addinin musulunci yana da falala mai girman gaske ƙasa ce da baka taba zuwa ba jirgin sama ne da baka taba hawa ba ko jirgin ruwa ne da baka taba gani ba ko dai wata tafiya ce da mutum shi a karan kansa yana buƙatar agaji na musamman sannan ga guziri na karatu ana bukatar guziri na karatu wanda ya tsatsafo daga littafin Allah maɗaukin sarki da sunar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi a akan fahimtar magabata na kwarai ta yadda mutum zai gabatar da aikinsa kamar yadda ubangiji subhanahu ta'ala ya zayyana manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama da ya fito zai tafi aikin hajji ya fito ne sai da ya yi awa 24 a zulhulaifa ma'ana tun da ya zo ya yi azahar ɗin yau bai bar zulhulefa ba kasancewar ne miƙaci na farko miƙaci shi ne wuri na farko da mutum zai ɗauki harama ta aikin hajji kuma ya fito daga madina ne saboda haka tun da ya fito daga madina zai ɗauki miƙaci ne zai ɗauki niyya ne a miƙatin mutanen madina saboda haka da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fito daga madina ya zo zulhulefa sai da ya awa 24 har sai da azahar ɗin gobe ta same shi ana saboda me saboda duk wani wanda aka fito da shi zuwa wannan aikin hajji da duk wani wanda ba a fito da shi ba sai daga baya ya samu labarin manzo Allah sallama ya fito da duk wani wanda yake so ya tafi zuwa aikin hajji tare da manzo Allah yana miƙati saboda haka nan ne matakin farko sai da manzo sallama ya jima a wurin sosai domin kowa ya zo ya same shi kuma hukunci na ubangiji subhanahu wata'ala ana nan miƙati ɗin sai mai ɗakin na abubakar ta haihu wanda wannan haihuwar tata yana ɗaukar hukuncin to malam menene hukuncin mace da ta haihu a miƙati ko tana aikin hajji ana isa maka sai mai ɗakin annabi sallam abin nan aisha radiyallahu ta'ala ana al'ada ta zo mata to tun a miƙati da matar abubakar su duk ta haihu sai annabi sallam ya ce ta yi kunzugu kuma ta yi duk abin da mai aikin hajji ike yi in ban da ba za ta yi dawafi ba ina fatan kun bayyanci wannan da kyau duk abin da mai aikin hajji zai yi to wacce mai jinin biki za ta yi hakan na mai jinin al'ada za ta yi kenan mai aikin hajji yana ɗaukar niyya a miƙati za ta ɗauki niyya a miƙati kun lura da kyau ko mai yana mai ɗaukar niyya a miƙati yana gama ɗaukar niyya ma'ana yana cewa allahumma labbaika umara yana cewa Allahumma labbaika hajja ko ya ce Allahumma labbaika umaratan mutumati'an biha ila al-hajji ko ya ce Allahumma labbaika hajjan wa umara ko umaratan wa hajjan qiran yana gama fada zai ce labbaik Allahumma labbaik ma'ana abin da ake bukata kana kana hurta niyyar hajji da umara sai ka biyo bayan shi da labbaik Allahumma labbaik kada wani abu ya gifta tsakani to haka mai al'ada za ta yi kawai ba za ta yi sallah ba kun lura da wannan da kyau ko ba za ta yi wannan sallar da za a ki sallar magari a to sallar tawafi sallar azhar ma asar ba ta yi ba balle sallar shiga ihrami ana fatan kun fahimci wannan da kyau haka nan za ta ci gaba da labbaik allahumma labbaik har har a shiga makka ita ba za ta yi dawafi ba to tunda ba za ta yi dawafi ba kun ga ba za ta sa a yi safa da marwa ba kenan saboda safa da marwa ana yin shi ne bayan an yi dawafi amma za ta zama mina za ta zama arfa za ta zama musdalifa za ta yi jifa za ta duk wasu zikirai da ake yi kawai ku riƙe ba za ta yi dawafi ba kamar yadda bayanai za su zo nan gaba kaɗan da izinin mai duka shine Allah maɗaukin sarki to kun ga wannan tafiya ta Annabi sallallahu ba karamar tafiya bace wannan tafiya ta manzo sallallahu ba karamar tafiya bace ya dawo ga daga wannan tafiyar sai ya ga wata baiwar Allah ba ta je aikin hajji tare da shi ba sai ya ce a kan me sai ta ba shi hanzari sai ya ce to idan ramadana ya zo ta yi umara a watan ramadana yin umara a watan ramadana kamar aikin hajji ne tare da shi kaga kaga Allah kaga rashin zuwa da wannan ba ta yi ba kun ya sami mana tunda kenan wannan yana nuna lalle ilalla yin aikin umara a watan ramadana yana da matsayi sosai da sosai Allah ta'ala ya amfana da mu baki da. za mu shiga darasin mu kafin haka ga tambayoyi tambaya ta farko ta ce assalamu alaikum malam akwai waɗanda ba sa yin hadaya da gangan saboda ba sai su ce za su yi azumi mai hukuncin wannan wannan kuskure ne saboda ubangiji subhanahu ala cewa ifa mallam ya jid wanda bai samu abin da zai yi hadaya ba zan tara ku wanda bai samu abin da zai yi ba kuna jina da kyau ga kudin bai samu dabbar da zai siya ba ko ga dabbar bai samu kudin ba ko ga kudin bai samu dabbar ba wanda bai samu ba shi ne zai tashi ya je ya yi azumi ko ya sauransu saboda haka haka Allah ta'ala ya ce fa ya ji wanda bai samu ba misali kamar ga ruwa sai mutum ya ce ba zai yi alwala ba zai yi taimama kaga ubangiji subhanahu wata'ala cewa yi faman abin nan faman lam yajid abin nan fa'in lam tajidu ma an fata mu. sa'idan tayyiba in ba ku samu ruwa ba sai ku yi taimama zo nan yawwa to je ka can ka zauna ko yawwa je ka can ka zauna saboda haka lalle ilalla wanda yake mun ba da shawara akan wannan mutum zai yi tsaraba sai ya tafi da kudin tsaraba amma kudin da hukumar alhazai ta ba mutum na guziri zai ishe shi cin abinci har ya dawo zai ishe shi yin hadaya har ya dawo ku lura da kyau kudin da mutum ya biya ya biya kudin jirgi daga nan kasarsu zuwa jidda ya biya kudin jirgi ko a jidda za a soke su ko a madina ya biya kudin mota daga jidda zuwa makka ya biya kudin mota daga makka zuwa madina ya biya kudin mota daga makka zuwa mina zuwa Muzalifa zuwa arafa duk wani wuri da yake da alaka da aikin hajji kuɗin shi tun anan ya riga ya gama biya saboda ba za a tambaye shi kuɗin mota ba in kin ga an tambaye shi kuɗin mota to zai tafi ziyara ne ziyara ziyara wanda muke magana jiya din nan eh, eh, kawai ta to wannan shine mutum zai biya riyal goma riyal kaza amma in dai abin da ke da alaka da aikin hajji ne mutum ya riga ya gama biya balle ya ce ai akwai kuɗin zirga-zirga a can zai ja mai kuɗi ina fata kun bayyace wannan da ke ku sai wanda take cewa assalamu alaikum malam Allah ya ƙara fahimta amin don Allah malam wanne irin aiki hajji annabi sallallahu ta'ala sallam ya yi wai tana tambaya ne annabi sallam ya yi tamattu'i ne ko ya yi ƙirani ko ya yi ifradi maganganu suna ta malamai suna ta maganganu akan wani aiki hajji annabi sallam ya yi wanne ya yi jabir ibn abdullah ya ce manzo Allah sallam ya yi ifradi ne aisha ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ifradi ne abdullahi ibn umar ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ifradi ne saboda da yawa malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ifradi ne saboda me suka rinja da da maganar abdullahi ibn umar saboda abdullahi ibn umar shi ke rike da linzami na taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun fahimci wannan har ma yawun bakinta yake zuba a allan sa kin ga yanzu yana kusa da manzon Allah sallallahu ta'ala sallam kenan haka nan Jabir ibn Abdullah ita ko Aisha kun ga ba a magana ko yawa mai dakin sa ce wasu kuma suka ce a'a tamattu'i wasu kuma suka ce a'a kirani yayi ina fata mun fahimci wannan da ke ko wasu suka ce lalle ilalla tamattu ifradi amma ya sa an mai da shi zuwa tamattu'i to akan wannan ne malamai suke ta maganganu wannan ya ce ifradi ya fi wannan ya ce karani ya fi wannan ya ce tamatu'i ya fi bayan sun yi itifaki akan kowanne mutum ya yi a cikinsu ya yi ina roƙa mana allah ta'ala ya hore mana kuɗi mu yi su duka bana in kin je ki yi tamatu'i ba ɗin kin je ki yi ifradi ba duwacen ki yi kirani. ya yi wannan take cewa assalamu alaikum malam me hukuncin mai azumi ba ta sallah a'a azumin jemagi kenan duk mai azumi ba baya sallah baya azumi kuna ji na ce muku sallah tana gaba da aikin haji kuna ji na da ke ko me zai nuna muku haka ba ta samu ta yi tsayawa arfa ba kuma ga tsawa arfa ita ce haji kun lura da ke ko kuma ba ta yi sallar lisha ba sai ya zama na kode. ta ruga a guje ta je ta samu ta tsewa arfa tana tsewa arfa din nan alfijir zai keto ko kuma ta samu ta yi sallar isha ta rasa zuwa arfa wanne za ta yi malami suka ce sai ta yi isha baɗi ta zo ta hajji ana faɗa muku karatu ne karatu ake faɗa wa mutane ba wai hajji sallah tana gaba da hajji abin da zai nuna maki sallah tana gaba da hajji za mu zo mu yi karatu yanzu karatu mu ne da izinin Allah ta'ala kina dawafi bakwai ake yi ba wai bakwai so bakwai ba kuna ji da ke ko dawafi bakwai ake yi dawaful ifada duk dawafi ko na nafila zaki sai kin yi bakwai kamar da kika san sallah kina farawa sai kin yi raka'a biyu sannan ki sallame to haka dawafi ko na nafila ko na haji ko na umara ko na kudumi in dai so ne shi dawafi sai an yi bakwai to kin yi dawafi kin yi biyu sai aka tara sallah ana tara sallah zaki tsaya ne zaki hausa ne isa kike ganin jami'ai za su datse dan ba su datse ba wani fa zai ci gaba da dawafi ne yana ganin dawafi ta ya fi sallah so zaki ga an datse in aka datse sai an idar da sallah ana idar da sallah sai ki dora inda kika tsaya a dawafin ki naɗa su amma ki lura da kyau idan suna sallar tarawih ne ko tahajjud to ba a tara kowa saboda ai nafila suke yi ku kuma a cikin ku masu dawafi akwai mai nafila mai dawafin nafila akwai mai dawafin farilla saboda ka tunda suna nafila ba za su hana ku ku yi nafila ba balle har kai ga farilla saboda ka kullum ina maimaita mana har ka karatu ilimi shine kan gaba ba wai imanin ki ba wai da imanin ki zaki auna ibada ba a zaki auna ibada ne da karatu san mutum ya auna ibada da imanin sa sai ya ga azumin da ya fi shan wahala ya fi lada kuma ya ci wannan da kyau ko yawa sai ga cewar to shi tunda haka ne ma bari ya dinga yin dore saboda ya fi samun lada wani ne ya yi niyyar fidda zakka sai allah ya yi mai rasuwa sai allah ya yi mai rasuwa kuma iyalansa ba su fitar ba shin za a mai hukunci akan haka ai zaka tun da shekarar zaka ta shiga to tana cikin basussukan da sai an cire kafin a fitar da zaka yana cikin kan kayyadar ta dumu ko za a fitar da dalun shine abin da ya shafi dainu sai an fitar da zaka kafin a fitar da haƙƙin magada tsoraka za a fitar da zakatun da lokacin zakka yayi ta ce assalamu alaikum malam ta ce mun rabu da a'a kun rabu da mai gidanki ko mm, ta ce malam sun rabu da mai gidanta amma da yarinya a gabansu tana gurina to yanzu zan yi aure za ta yi aure kenan ko mm, zai amshe ta ni kuma ba na son bashi saboda ban yarda da tarbiyyar gidan ba asali ma abin da ya raba mu kenan to malam me yayi mafita to yanzu ba zan yi tsokaci akan baki da tarbiyyar ba tunda ta bakin ke na ji ji ta tasa ba yanzu dai kun rabu kawai shine maganar kuma za ki yi aure sai a daidaita dai a natse shine mafita a daidaitawa kullum daidaitawa a samu bangare mutum ɗaya mai hankali daga bangaren ki mutum ɗaya mai hankali daga bangarensa shine sai in ya ci tira ne to sai mu ba da shawarar yadda hukuma za ta shiga amma dai haka ne a samu a daidaita shine kan abin da ya fi abin nan assalamu alaikum malam mahaifinmu allah ya jarrabe mu da shi allah ya jarrabe su da mahaifinsu baya zama a gida wajen shekara uku kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun ce wajen shekara uku ba su gan shi ba duk inda aka ce an gan shi idan muka je sai a ce mana jiya ya bar wajen la ilaha illallah haka shekaru uku kenan ba mu sa sha ido ba kuma 'yan uwan shi ba sa taimaka mana wajen nemansa ba don allah malam a taimaka mana da addu'a muna roƙon allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da siffofin shi maɗauka allah ta'ala ya dawo da shi gida lafiya allah ta'ala ya tsananta rabu allah ta'ala ya dawo da shi gida lafiya lafazin da suka yi 'yan uwan shi ba sa taimaka musu labazi ne da bai inganta ba kuma sun ba da labari ne kansu abin da suka sani kun fahimci wannan da ke ko su cire wannan labari a cikin duk inda za su iya nunawa ko so su mutane so suke in ka shiga wani hali to kai ma su ga kana zubar da hawaye to shine sun zaki ga yaro ba shi da lafiya uwa hankalinta ya tashi to so take in dai uban yana son ɗan shi ma uban ya ga ta hawaye yana zuba to shine to in ya tsaya yana zubar da hawaye wa zai je samu abin da da za a ci da za a je asibiti ina fatan kun fahimce ni da kyau ko daga Allah ta'ala ya dawo da shi gidan shi lafiya babu yadda za ya dan uwansu ne a ce wai ba sa kwaɗayin shi haka assalamu alaikum wa rahmatullah wani tambaya ta ita ce mace ce ake mata aure ba ta son mijin an mata aure ba ta son mijin haka dai ake ta aure din har ya zo kuma eh, ba ta son shi aka ci gaba da zama aure din ya zama na kuma har shi ma baya zuwa gare ta ita ba ta zuwa gare shi kai ita kuma yanzu ba ta son zuwa aikata zunubi wajen wajen shekara nawa kenan baya saduwa da ita wallahi ni na rasa abin da ke jama iyaye auren dole na rasa wannan galibi sun ci kudin shi ne an ci kudin shi ne tintini ta yadda in ya ce a biya shi babu abin da za a biya shi kuna ce yana da kyau ko wannan yasa dole a ce za a yi mata auren dole amma wannan yana da hatsarin gaske wannan bai yi ba yana da hatsari bai kamata ba Allah ta'ala ya kiyaye wannan masifa yanzu menene mafita mafita dai to sai ta karanta mai haƙƙin ta da yake a kansa ta tsoratar da shi Allah maɗaukin sarki wato ku sani kai in ba ka ce babu so din nan fa ba ta so ba ta so wanda ike so shine in ka ba shi taro sai ya ta addu'a amma wanda baya so ko ka ba shi sisi ba zai gani ba assalamu alaikum wa rahmatullah allah ya saka wa malam da alkhairi amin malam ina da tambaya ne akan matan da yaronta matar da yaronta ya mutu a cikin watan ramadana tsakanin karfe ɗaya na rana bai sami shan ruwa ba sai ya kasance uwar tana kuka tana faɗin yaro ya rasu bai sha ruwa ba to akwai wani shan ruwa ne na mutuwa da ake yi ya rasu bai sha ruwa ba sai yaya meta da hankali a ciki ta roƙi allah allah ya sa ya sha ruwa aljanna mana a'a ta ya su bai sha ruwa ba kuma sai ya ta kwantar da hankalinta ka san uwa wa ummu mushfiqa uwa mai tausayi tana tausayin dan bai sha ruwa ba muna fata Allah ya shayar da shi ruwan alkawfara ta ce malam muna maka fatan alkhairi Allah ya saka da alkhairi amin nima ina muku fatan alkhairi menene hukuncin mutumin da a duk abin da ya yi sai ya faɗi ko alheri duk abin da ya yi sai ya faɗa wannan bai kamata ba bai kamata a ce duk abin da mutum ya yi ya ciyar ya taimaka ya ba da taimako ya ba da kuɗi ya yi kaza ya yi kiyamun leli ya yi azumin ta ɗauyi sai ya faɗa ba wannan bai kamata ba mutum ya ɓoye ibadarsa tsakaninsa da ubangiji subhanahu wataala mutum ne ke faɗin aibin iyayen mutane amma baya son a faɗi aibin iyayensa a to wannan kuma ai sai daina faɗin aibin iyayen wasu ko duk wanda baya so a faɗi a iyayen aibin iyayensa sai daina faɗin aibin iyayen wasu kun san laifi tudu ne naka wanda ka tattara ne ke hawa ka hango na wani shine Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya za mu ci gaba da karatunmu za mu tashi a aya ta 190 bakwai a cikin wannan sura mai tara albarka suratul baqara a tafsirul mawdu'i da muke gabatarwa ubangiji subhanahu wata'ala ya ce alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajja fala rafasa fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj وما تفعلوا من خير fa inna وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا albab allah الله تعالى الحج shi أيكن hajji ashhurun watanni ne ma'alumat sanannu watanni ne da suke sanannu kowa ya san su mun fahimci wannan da kyau ko kowa ya san su ta bangaren wanda i karatu kenan mun taba magana da wani dan tatsini da ya ce ba shi da hadisi na ce Allah ta'ala ya ce Alhaju ashhuru ma'lumat aikin haju watanni ne sanannu waɗannan watanni ne imana eh babu hitar lafi kafar yawwa saboda in ya ce shawwal sai na ce kawo aya in ya ce zulqada sai na ce ya tallafo aya shi kuma bai da hadisi ba shi aikin hajji watanni ne sanannu su ne shawwal da zulqada da takwas da tara ga watan zulhijji tara ga watan zulhijji in ki hada tara da waɗancan shawwal da zulqada shawwal talatin zulqada talatin ga tara ya zama sittin da tara kenan a waɗannan kwanaki sittin da tara a kowace rana kina da dama ki ɗauki niyyar aiki hajji kina da dama ki ɗauki niyyar aiki hajji ɗaya ga watan shawwal ko biyu ga watan shawwal ko uku ga watan shawwal ko hudu ko biyar ko shida ko talatin ko ɗaya ga watan zulƙada ko biyu ko uku ko ɗaya ga watan zulhijja ko biyu ko uku ko hudu ko tara ga watan zulhijja duk waɗannan kwanaki gaba ɗaya kina da hurumin ki ɗauki niyyar aiki hajji a cikinsu sabanin umara umara kwanakin shekarar ne gaba ɗaya kwanakin umara amma aikin hajji a waɗannan kwanaki ake ɗaukar niyyarsu ina fatan kun bayanci wannan da kyau kenan shi yasa idan kuka je miƙaci wajen ɗaukar niyya kina zuwa za ki ga jama'a dandazo awa 24 ne jiya wasu sun tashi yau za ku tashi gobe wasu za su tashi ina fata mun fahimci wannan da kyau tsokaci da zan mana a miƙaci shine ki tsaya ki karanci motar ku motar da ta fito da ku daga madina kuka tsaya a miƙaci ki tsaya ki karance ta me ki nufi ki tsaya ki karance ta ki tsaya ki ɗauki lambar ta ba lambar mota plate number ta baya ba number da kowace mota akwai lambar mota da ake sa mata na kamfani kamar da kika san motocinmu a nan za ki ga a gaba da je wajen kofar direba ɗin an rubuta wannan ita ce lamba mota ta kaza ta goma ta ashirin a a kamfani saboda in kun zo miƙati za ga motoci ne duk iri ɗaya ga sanan bila adadin sai ma ki rasa a wace kuka fito yanzu ina fatan kun bayyanci wannan da kyau ko yawwa saboda haka a miƙati ake ɗaukar niyyar aiki hajji a cikin waɗannan watanni da muka ambata mun ce miƙati al-miƙati zamani muka zo yanzu lokutan da ake ɗaukan aiki hajji a cikinsu ana ɗauka a shawwal ana ɗauka a zulƙada ana ɗauka a zulhijja a watan zulhijja ko a ranar tara ga watan zulhijja mutum ya ɗauki niyya aiki hajji shi ya yi ku a jiya darasin da ya wuce muka ce yau taruya ita ce ranar takwas ga wata ba ranar tara ba karki an ce taruya ki ce tara a'a tarwiya takwas an kira ta tarwiya ne domin a wannan ranar larabawa suke guziri na ruwa ki lura ruwan da ake sha a rawa ya shayar rawa ya sha shine rawahu wanda ishayar da mu wannan hadisin shine bukhari eh rawahul bukhari kun fai ko rawa ya shayar sai muke cewa ya ruwaito a tarwiya shayarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko to ranar takwas ga wata maniyyata suke ɗiban ruwa da guzuri da za su tafi mina in sun tafi mina sai su kwana a mina domin rage hanya tsakanin maka zuwa arafa in sun kwana a mina takwas ga wata gobe nawa ga wata kenan tara gobe tara ga wata sai a wuce zuwa arafa to wannan kwanan mina din na takwas ga wata na farko ba wajibi ba ne shi yasa ma in mutum bai yi shi ba ba zai yi fidiya ba wana jina da ke ko shi yasa ko wajen na ce tara ga wata mutum ya samu ya yi niyyar hajji kawai sai ya wuce filin arafa kai tsaye yasa ko ga malami suka ce tara ga wata shawwal baki daya zulqada baki daya zulhajji tara ga wata ina fata mun abin da yasa ya tsaya tara ga wata saboda tara ga wata ita ce ranar arafa kuma ana sallama ya ce alhajju arafa shi aiki hajji gaba ɗayan shi ne tsewa arafa an mutum ya rasa tsewa arafa ya rasa aiki hajji Allah ta'ala ya sauwake Allah ta'ala ya sauwake malam haruna doma hafizahullah yake cewa sun dawo daga arafa sun shigo tantinsu sai ya ga wata mace ya ce ina wai tana neman yan uwansu ne wallahi ta neme su ta rasa ita tsewa arfan kenan da bata yi ba in ga wanda ta yi hajjujiya kenan ko kuna ji na da ke ku eh su kuma 'yan indonesiya ne ko da 'yan wata ƙasa haka suka haɗu da 'yan uwansu ranar sallah ranar nau kenan goma ga wata suka ce kuna ina jiya jiya nawa ga wata kenan tara kuna ina jiya ba kowa a ka'aba mun yi dawafi mun yi dawafi mun yi dawafi muna ta neman ku ba mu ku ba ba kowa a ka'aba babu cunkoso babu kowa subhanallahi alazim kun ga wannan ba ce ake haji ba malamai waɗannan abubuwa za ki rike ne a kwakwalwarki za ki rike shi ne a kwakwalwarki wallahi ba karamin masifa ba ce ba karamin masu shi kenan yanzu su sun hau sun ji daɗin jirgi sai dai su mai da niyyar su ta koma umara shi kenan kuma ba magana hajji sai dai shekara mai zuwa kuma su niyya da duk wanda ya rasa umara a arafa arafa ya rasa aikin hajji Allah ta'ala ya sauke saboda haka mu rike lissafi muna da wurin da ake ɗaukar niyyar aikin hajji shine miƙati muna da lokacin da ake ɗaukar niyyar aikin hajji su ne waɗannan watanni waɗannan kwanaki a duk ranar da ka ɗauki niyyar aikin hajjin ka yayi cikin waɗannan kwanaki gaba ɗaya ba wai lalle lalla ɗaya ga wata ko biyu ka san musulunci yana da sauki sosai da sosai watan shawal gaba ɗaya watan zulƙada baki ɗaya da tara ga watan zulhijja sai dai ya kamata ka san wanne niyyar aikin hajji za ka yi in ka ɗauki ko ifradi a ɗaya ga watan shawal to ka sani ba za ka cire ba ba za ka cire ihram ba sai dai ka cire dan ka wanka ko dan ka wanke shi ka sa wani hakan ka ko kirani ina fata mun fahimci wannan da kyau ko haka in ka dauko tamattu'i shi in ka dauko tamattu'i ne kana zuwa kai umara zaka cire sai ka zauna a birnin makka har ranar tara ga takwas ga wata ta yi yawon tarwiya daga nan kuma sai a shiri na zuwa eh, abin nan mina don kama hanyar arafa Allah ta'ala ya ce alhajju shi aikin hajji ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu Allah ta'ala ya samu cikinsu su ma'ana cikin maniyyata kenan ko faman farada fihin alhajja to duk wanda ya ɗauki niyyar aikin hajji a cikinsu a cikin waɗannan watanni ɗin ya ɗauki niyya ko ɗaya ga watan shawwal ko biyu ga watan shawwal ko uku ko ɗaya ga ah, bannan zulƙada ko biyu ko uku ko ɗaya ga zulhajji duk dai cikin waɗannan to duk wanda ya ɗauki wannan ya ɗauki niyyar aikin hajji kuna jina da ke ko ya ce ya zo miƙati ya ce allahumma labbaika umara ku lura wannan ya furta ni abin nan ba niyya ya hurta ba ya furta nau'in aikin hajjin da zai yi ne ko da za ta yi ta ce Allahumma labbaika umara gashi kuma a watannin aikin hajji muke ma'ana yanzu ta yi niyyar umara za ta shiga makka da umara kuna jina da kyau ko in ta kammala umara ta sai ta zauna a makka sai ta jira takwas ga wata ta yi idan takwas ga wata ta yi a nan inda aka sauke su a masauki sai ta ce Allahumma labbaika hajja Eh? eh na cikin maka kenan ban ji ba eh kafin su tafi mena shi sa ce a takwas ga wata a nan cikin maka kada mutum ya ce zai gangaro ya tafi ka'aba ya ce wai anan zai je ya ce Allahumma labbaika hajja eh mana kun bai ci wato ina son ku lura shi dan yana so sai ya yafaci nashi da nake muku magana dawafi kuma insha Allah zan sake maimaitawa ba so bakwai ake yi ba to idan mutum ya kewayo na bakwai din kafin ya karasa inda zai cike ya zama dawafi sai ya kama hanyar safa da marwa kun ga ɗibu daji kenan saboda haka duk wanda ya yi niyyar aikin hajji ya shiga ɗamara ta aikin hajji ko ɗamara ta umara na maimaita ina ƙara maimaita ita umara gaba ɗaya kwanakin shekara ne hisa Allah ta'ala ce a ashhurun ma'alumat amma a farkon ayar muka ce wa atimul hajji wal lillah maka taso sai Allah ta'ala bai ce alhaji wal umaratu. kaza ba saboda yanzu bayanin aikin hajji ne ike da waɗannan kwanakin kaɗai amma ita umara kwanakin shekara ne baki ɗayansu sai Allah ta'ala ce alhajju ashhurun ma'lumat watanni ne sanannu faman farada fihin alhajja duk wanda ya dora ma kanshi aikin hajji kamar ya dora ma kanshi aikin hajji ya zo miƙati ya ce Allahumma labbaika hajja ya zo miƙati ya ce Allahumma labbaika umara ya zo miƙati ta ce Allahumma labbaika umaratan wa hajja kun da ke ko to kun ga yanzu wannan ya zama maniyaci na hakika ga eh, gasan akwai maniyaci na fata e muna fata duk cikin niyya ne akwai kuma maniyaci yanzu yake gashi yana mai kati to ta sani ko ya sani duk wanda i wannan fi hinnal hajja ya dauki damara aikin hajji a cikin waɗannan watanni ko aikin umara fala rafafa babu arrafafu arrafafu shine magana ta farko malamai suka ce saduwar aure wasu malamai suka ce a ba saduwar aure ba duk wata magana da take kasancewa tsakanin miji da mata kadai to ana kiran wannan maganar da sunan arrafafu saboda haka babu ita ina fata mun fahimci wannan da kyau don kun lura a farkara din an faɗi faɗin Allah ta'ala uhilla lakum laylata siyamin rafafu ila nisa'ikum akan batun hukuncin hukuncin aikin aikin azumi to a fala rafafa babu arrafafu to ina aka ce babu magana da ake yi tsakanin miji da mata to ina ga saduwa kuma ina kuma ga wasanni da sauransu babu wannan in mutum ya yi to ake hajji shi ya shiga wani hali in yi saduwa aure ake hajji shi ya ɓaci tsoraka lalle ilalla mutum ya kiyaye ɗaya kenan wala fusuka babu fasikanci ma'ana babu laifi babu aikata laifi kar ku manta dama shi aikata laifi ana cikin ihrami ko ana wajen ihrami daman babu shi to amma a cikin ihramin ya fi tsanani kamar da kika san ayyuka na alkhairi da kika yi a cikin ihrami ya fi wanda kika wajen ihrami lada ina fatan kuma mai tona da ke ko labbaik allahumma labbaik da kika dinga faɗa din nan to ta fi wacce kika dinga fada fa kafin ki shiga harami to haka kuma ayyuka na laifi da mutum yayi a wannan lokaci zunubi da girmansa ya fi wanda i a wajen harami saboda haka sai a kiyaye gashi yanzu in daga madina ne ta fito harami na madina ta shiga harami na aiki hajji wala jidala babu jidali babu fada babu musu babu ta da jijiyar wuya kin san haka zaki ga ai ta gaddama ai ta gaddama ai ta gaddama Allah ta'ala ya ce babu wannan ku lura da la annafiya lil jinsi duk wani jinsi na arrafafu babu shi duk wani jinsi na alfusuk babu shi duk wani jinsi na aljidal babu shi jidali gaddama musu fada hayaniya korafi duk babu su ina fata mun fahimci wannan da kyau ko wannan zaki ga zaki ga kasa mai tsarki duba ki ga miliyoyin mutanen da suke zuwa zaki ji an ce miliyan uku kawai kiyasi ne amma Allah kaɗai san adadin mutanen da suke hallara wannan wuri amma ki ga an gama aikin hajji nan baki jin fada ina fata mun mai tona da kyau ko amma sai ki ga a fakaice ana cewa kwallon kafa ita take tara take tara jama'a take kawo take cire gaba tsakanin mutane gaba tsakanin mutane duk kasar da aka fitar da ita awa 24 ake bata tabar tabar wannan kasar da ake wannan World Cup din ina fata mun fahimci wannan fada yake ga an gama kwallon an tashi da jefe-jefe da fada ta fata fada ce bayan ma an rarrage jama'a ce kowa ya wuce duk wanda aka fitar da shi ya kama gaban su duk wanda aka fitar da shi ya kama gaban su Allah ta'ala ya sauke raka mu sani cewa aiki hajji babu fada babu fada kai da kake neman kusanci ga Allah kuma da wa zaka tsaya kai fada saboda Allah da wa zaka yi fada wannan ya kamata kuma ai alhazama na Najeriya bitan musamman akan wannan e su yadda suka saba ka tubaran nan a Najeriya a zagiwa ne a aibanta wani aka suke yi a can ga musu shi jirgin mu ne zai tashi a ba jirgin ku wani an ce an murdar da jirgin ka zaki dinga jin musu dinga jin jita jita ka mata mutum ya samu bakin shi a an kara muku kwana uku a ƙasa mai tsarki ai alkhairi ne gare ka zaka ci gaba da istighfari da salatin annabi da karatun qur'ani daman guzurin ga sunan shi guzuri ka ninke shi ka kiyasta shi abin da za ka dinga kashewa ba mutum ya dauki ya je ga abin nan riga kaza ya ga takalmi ya ibi kudin shi tun kafin a fara aikin hajji ya riga ya batar da kudin shi gaba daya ya zo filin jirgin sama yana ta sai da kaya Allah ta'ala ya sauke wala jidali fil hajj ba a jidali a aikin hajji babu waɗannan ba a yin waɗannan wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alheri ya alamhu Allah Allah ta'ala ya san shi duk wani abu da kika sani na alkhairi kika aikata shi Allah ta'ala ya sani kada mu ɗauki tunanin ai tafiya aikin haji tafiya ce ta da kanin wani na wana gida saboda haka kowa tashi ta fushe shi akwai wanda zaki ga yana da kishin ruwar karatu na aikin haji sai ki koya mishi aiki ne na alkhairi akwai wanda kika ga surutun shi ya yi yawa dama asalin mai surutu ne to surutun ya yawa bai dan rage bolin ba aikin haji sai ki dan ja ta gefe ki kwabe ta ana ƙasa mai tsarki ne ko da an fita ihrami ana ƙasa mai tsarki ne ta rage wannan yawan surutun ta cike gurbin shi da istighfari da salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abin nan wanda guzurin shi ya dan gaza sai ki taimaka mata riyal 100 riyal 50 riyal 200 riyal 1000 misali ki taimaka mata eh kika ce menene ai mana <laughs> wai ta ce a can din ai a can din duk abin da kai za a ninka maka ne ai duk abin da kika za a ninka maka ne sannan mutum ya kula da guzurinsa kun fahimci wannan da ke ko akwai wanda yake miyagun mutane ne kamar yadda yake daga nan kika dauki damara kika tafi aikin hajji haka shi kuma ya dauki damara daga nan ya tafi sata a ƙasa mai tsarki saboda ka duk abin da mutum ya aikata ya alhamdulillah Allah ta'ala ya san da shi wata zawadu ku yi guzuri ku yi guzuri kada mutum ya ce shi zai tafi aikin hajji ai yadda mutum ya yi ai ya tafi gaban ubangiji ne Allah shi ya san yadda zai da shi ba ya yi Allah wannan tauhidin kun bayanci wannan da kyau ko wannan tauhidi ne ba tauhidi ba ne tauhidi shine wata zawadu ka yi guziri ka yi guziri na ilimi ina son mu gane wannan da kyau guziri na ilimi guziri na tsoron Allah guziri na abinci ki yi gusuri na riyal na dala ki lafe su ki san yadda ake eh <laughs> ki san yadda ake lafe su ki tsaya ki duba riyal din na a hankali a kwance ki ga wanne ne riyal goma wanne ne riyal ashirin wanne ne hamsin wanne ne ɗari wanne ne ɗari biyu akwai miyagun mutane kuna jina da kyau ko akwai miyagun mutane kamar yadda kika tafi aikin hajji haka wani ya tafi aikin barna akwai wanda ya je isayayya riyal biyar ne ko goma ya bada riyal ɗari biyar mai cinikin ya je ya bashi canjin riyal ɗari ko riyal ɗari biyu shikenan ya zauna akan akan sauran kun fahimci magana ta da ke ku ka ki tsaya ki duba kuɗin nan ki tsaya ki karance sosai wanne ne riyal ɗaya wanne ne riyal biyar wanne ne riyal goma wanne ne riyal ashirin wanne ne riyal hamsin wanne ne riyal ɗari wanne ne riyal ɗari biyu wanne ne riyal ɗari biyar dama iya waɗannan ake da su ka tsaya ka karanta su in dola ce ki tsaya ki karanta dola din sosai da sosai guzirinki ne ki tsaya ki guziri wata zawadu ku yi guziri na ilimi guziri na ilimi ka tsaya ka yi guziri a hankali ka bi karatu a hankali a can za ki ga ana raba littafai na aikin hajji akwai na hausa akwai na turanci akwai na larabci duk yana cikin guziri saboda da izinin Allah ta'ala littafai ne da aka wallafa su a mahanga ta ilimi ingantacce za su taimaka miki ki karba domin ki kara ma kanki guziri akan aikin hajji ina fatan kun bayyace wannan da kyau idan Allah ta'ala ya sa aka tashi daga nan bayan duk karatun da aka yi da duk karatun da kika saurara abu na farko da zaki tambaya yanzu daga nan ina muka nufa kun bayyace wannan da kyau ko zaki makanki guzurin aikin kowace rana ne bayan bita da aka yi da karatu da kika saurara gaba daya yanzu za ku tashi daga najeriya ina za ku nufa e madina za mu nufa to daga yanzu sai ki fara sai ki nazarin me abin da za ki yi a madina iya wannan za ki mai da hankali a kai kun sauka madina yau me zan yi gobe za ki dinga makanki hisabi ne don ba haka ba za ki gane aikin abin da karatun qur'ani da kike jiya da istighfari da kike jiya da salloli da kike jiya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi sallama me bambancin na jiya da na yau mu so muke kullun ya dinga karuwa ba kullun ya dinga raguwa ba haka a makka haka a madina in kuma madina makka za ku nufa me mutum zai yi to dole mutum imakan shi guziri imakan shi tsari imakan shi tsari na guziri tsari guzirin ilimi guziri na tsoron Allah guziri na abin kashewa fa inna khayra zadi taqwa mafi girman guziri mafi alherin guziri shine tsoron Allah duk wanda ya rasa guzirin tsoron Allah to duk ilimin da yake da shi ba zai mai amfani ba duk wanda ya rasa guziri na tsoron Allah duk guzirin dala da riyal da ba zai mai amfani ba haka na duk wanda ya rasa guziri na to guziri na tsoron Allah shine kan gaba wattaqun Allah ta'ala ce ku ji tsoro na ya ulil albab ya kuma abota hankula ku ji tsoro na kenan ba da kowa da kowa ake ba da natsatsu ake sai Allah ta'ala ya ce ku ji tsoro na laisa alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ar al-haram واذكروه كما in kuntu min من قبله لمن الضالين dama ayoyin an karanta su in baku shafa ba an karanta tilawarsu Allah ta'ala ya ce laisa alaikum junahun babu wani laifi a tare da ku duk wani abin da yake amsa sunan laifi to babu shi a tare da ku an tabtahu fadlan min rabbikum akan ku nemi falala daga wurin ubangijinku babu laifi ku nemi falala daga wurin ubangijinku kuna jina da kyau babu laifi da aka gama da za a tafi ranar takwas ga wata ai mun ce ranar takwas ga wata ita ce ranar da za a tafi mina amma zuwa minan ba abin nan yana cikin ba wajibi ba ne in na ce ba wajibi ne ba wai ina rage darajar shi bane ina faɗan hukuncin shi ne don in mutum bai yi ba ba zai yi fidiya ba amma ya za a yi mutum ya bar gida don wannan kuma ya ce ba zai ba dan ba wajibi ne ai ya kan shi asara wana jina da kyau ko to kar ku manta takwas ga wata za a bar makka a tafi mina tara ga wata za a bar mina a tafi arafa bayan rana ta fada arafa za a gangaro a dawo a tsaya a musdalifa gobe goma ga wata za a gangaro a zo a yi jifa na jamaratul aqaba goma ga wata za a yi jifa na jamara za a yanka hadaya za a yi aski za a yi tawafi za a yi sa'ayi in mutum ya samu di'i waɗannan duka duk a wannan ranar goma ga wata ɗin in ya samu i wannan in ko ya samu in ya yi jifansa ɗaya kenan dama mun yi magana in dai kin san kin yanki tikitin hadaya kin ba da kuɗin hadaya tun a madina ko tun a maka to za ki yanke makanki hukuncin wannan ranar an yanka miki hadaya kin yi nawa kenan yanzu biyu to tun da kin yi biyu yanzu kin samu ki kama gashin kanki ko mai gidanki ya kama miki ko wata yar uwarki mace ta kama miki sai ta aske miki yanzu kin yi nawa kenan uku yanzu kin yi a tahallul asghar kina da dama ki dakatar da zuwa tawafinki a ranar sallah din ki dakatar da zuwa dawafi amma ki sani ko da kin je da mijinki sai dai sai sa sai sa saboda baki a tahallulul al-akbar ba bai ci wannan da ke ko to zaki ga wani a wannan ranar goma ga wata za su tafi makka abin da ake bukata ga dukkan wanda ije makka dawafi to ya kada ya bari dare yi mishi a makka ya maza ya dawo mina allahumma sai dai idan dare ne yi mai saboda gosulan ko wani abu amma wai ya tafi makka dawafi ya je yi dawafi kuma ya wuce gida ya shiga kasuwa ya dan biya ta nan ya dan biya ta nan to zai ja ma kanshi bau don in ya kuskura dare ime a maka to in ya kuskura zai zo fidiya za ta hau kanshi kuna jina da kyau eh yawa ana bukata ya dawo mina don zai ci gaba da kwanan mina ne to yanzu tun ana takwas ga wata ko tun ana zama maka kafin a tafi mina tafiya ta farko ma babu laifi ke dan sayar chat card eh na riyal goma na riyal ashirin mutum ya saya ya ninke su a a jakarsa kun fahimci wannan ko mutum ya dan tafi da yajjan labiyoyi ya sai yan takalma dan kun garan sallah can mina wajen gari ne wani bai sanya abin yake ba sai ya ji zai ga ina ma ya sori recharge card a na nawa kike bukata eh ina ma ya taho da kaza kaza sai dai kar kuma an halatta maka ne amma kuma zai dan ci maka wani gurbi na istighfari na salatin annabi na karatun qur'ani ko bai ci maganar ko saboda haka zaki ga wasu tunda za su bar maka za su dauki riga kwaya ɗaya kwaya biyu in mutum ya kuskure ya lodi kaya daga makka wai zai tafi makka zai tafi mina zai wuce arfa da hannun shi zai ɗiba kayan ya watsar da su da hannun shi zai ɗiba ya watsar da su don wahala in wahala ce wahala za ki ga wani takalmin ma zai ce kai kyale shi <laughs> Allah Allah wallahi tafiya ce tafiya ce a bar kauna tafiya ce a basu wallahi za ki taka ki ji kuma garau kike ina ba zan kada mutum ya lodi kaya dan mutum ya lodi kaya zai je izubar da su wannan ya fi shafan maza ma amma mata ba kasabe yake shafar su ba saboda me saboda dama kina cikin hijabin ki da kika sani kika saba sai dai yan dakin ki zasu su dinga ganin ki kamar baki sa wai ihrami ba dan baki sa wannan kayan ba amma maza su abin ya fi shafa saboda daman da ibar maka ya bar daga shi sai gauto sai yafi ne to yanzu ya je maka abin nan ya je mina an dawo daga arfa gobe sallah an yi sallah ya yi aski ya yanka hadaya ya yi jifa sai me haka sai iwanka ya sa kayan gida ya baro kayan shi a maka kullum da kyau ko ta taba samu na karan farko a nan na samu wasu jallabiyoyi na sa na ce kai wannan da ganin mutum da sai addu'a kawai kayan da isiya bai sai wanda kake ganin su masu kwaliti da za ka dan sa ka san kasa na ranar sallah ba duk da kai ba a maka kake ba a wajen maka kake ina ta mun fahimci wannan shi sa a karo na biyu tun daga maka na ɗauki kayan da zan sa ranar sallah amma kar mutum ya ɗauki kaya da yawa ina maimaita mana kar ya ɗauki kaya da yawa dan ya ba kaya da yawa zai zuba da kayan ne da hannunsa ɗaya kenan sanan na biyu ina maimaita mana aikin hajji kike yi ina maimaita mana aikin hajji kike yi so daga tunda aikin hajji kike yi yanzu aiki hajji ne a gaban ki za ki ga alhazai wai sun tafi maka idi wai yana sauri ne zai tafi maka idi Allah wai yana sauri zai tafi maka idi wal falai shagalu misali walmarhunu walmusabbalu yanzu an shagal da shi da aikin hajji wai zai tafi idi a gare tafiya shi idi ya je ya je ya bar waɗansu ayyukan aikin hajjin da aka dora mishi ya sa mishi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ko idan kuma aka yi sa'a aikin hajjin ya yi daidai da ranar juma'a sai ki ji ya ce wai ya bar maka yana sauri ne zai tafi maka ya je yi sallar juma'a ya ya wai juma'a ta shiga cikin kwanakin mina ko ran sallah ko washe gari ko washe gari wai zai tafi mina juma'a wai sa shi ina fata mun fahimci wannan to ire-iren su ne in kuna tafiya a mota sai ki suna cewa a tsaya a sallar azhar in an jima a tsaya a sallar la'asar in an jima a tsaya a magariba in an jima a tsaya a isha shi bai yi karatun da ya san in an tsaya za a hada azhar da la'asar gaba ɗaya ba hakan na a tsaya a hada magariba da isha ba shi ki na ki ga ana sallah kuna tafiya an tsaya ana sallah ya tashi ya kawo raka'a hudu a zahar ko la'asar ko lisha in an mai magana ya ce eh ya yarda raka'a biyun ake kasaro amma dai shi ya cika ne wai gaya mishi wai shi ya dauka kin san ya auna ibada ne da imaninsa ba ya auna ibada ne da iliminsa ba to duk wanda zai bauta ma Allah da imaninsa ba da ilimi ba to za ki ga yayi ban kaura mai yawan gaske a ciki wai ya tafi ya bar mina ya tafi ya tafi juma'a ya bar mai nawa ya tafi idi kin ji rudu fa Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce laysa alaikum junahun babu laifi a tare da ku an tabbata ku fadlan min rabbikum ku nemi falala daga wurin ubangijin ku babu laifi babu laifi ku nemi falala daga wurin ubangijin ku. sai daga dangin ga wata ko wani yana sai da chat card ko yana sai da waya ko yana ga kuma hirami a jikinsa kun fahimci wannan da kyau ko ko kuma a'a ga wata mai suyan nama ya ɗauko mata kaya a cikin baro za ta sallame shi ne babu laifi akan wannan ana yi wannan a cikin aiki a cikin sallah tana sallah tana iza wuta tana cewa in masu ta yi raka guda sai ta ce in mai sai da in mai neman kati din nan ya zo gashi a nan sai ta ci gaba a gaba a yi su cikin aikin aikin sallah eh yana cikin aikin haji yana cikin ihrami yana cikin komai ya halatta diye wannan tana ihramin ta kuma sai ki ga ta dan aje kasko tana soya nama eh akwai akwai in an yanka amina akwai waɗanda suke so su zo da ragonsu a yanka a soya musu su biya masu soya akwai kuma waɗanda suke zuwa can su masu suyan su je can inda ake yanka ɗin su je su samo naman su su soya ni dai galibi ta ɓangaren kiwon lafiya galibi in na bar maka to ba na cin nama har na fi gamsuwa da in an yi yanka ranar goma ga wata sai in sai nama in ci waɗannan 'yan tuwo-tuwo ɗin nan suna zuwa su so kajin da suka ispaya ne wurin su mugayen mutane ko naman da yi ispaya a cikin makka ana sai da kaza riyal goma ko riyal sha biyar a nan mai nake ana sai miki da kaza riyal biyar riyal hudu ko riyal bakwai mutum yana cin kazan na ki cikin shi gaba ɗaya ya ruguje kuna tafiya a mota ki ji wasu ta danna muku zawo a cikin mota billahi lazi ki ji mota gaba ɗaya ta ɗauki ɗumi Allah ta ɗauki bashi kawai ta dauki wari wai shi yana ganin kaza riyal biyar nawa kenan a kudin najeriya a ce ai ɗari biyu da hamsin da ce me ya fi raina <laughs> saboda ka bita akan akan aikin hajji akwai bita ta bangaren karatu akwai bita ta bangaren kiwon lafiya gaskiya mutum ya hattara da naman da zai ci ko a can saudiya ne mai fi raina cin tsiran mata ka shiga inda ake sai da na abinci mai rai da lafiya ka siya in ka siya ka bi shi da ruwa mai kyau sai ka yi dawafin ka kayi komai da komai na haka amma ita tana son ta ci kaza amma ba ta son ta kashe kuɗi to ina laifi ki ki sai rabi ki ce a baki rabin kaza babu laifi amma mutum ya je ya sai irin kaza nan da ta riga ta yi expire to wallahi cikin shi zai gaya mai Allah ta'ala ya ce fa idza afadtu min arafatin to idan kuka gangaro daga arafa Allahu akbar ranar nawa ga wata kenan ranar tara ga wata kuna arafa ba za ku ba arafa ba sai rana ta faɗi bayan rana ta faɗi kuma ba za ku yi magariba da lisha arafa ba za ku gangaro mani hukumomin zai su ji tsoron allah kada su gangaro da mutane kafin rana ta faɗi kun fahimci wannan da kyau ko da aka tayar musu shine suke sa mutane su hau motoci su zauna amma arfa din da su hau motoci su zauna amma suna arfa din eh wai da mota ta tashi da rana ta bada sai a a hada a tafi kar manta ba za a tafi a baki ba ko banza kudin ki kika biya ba za a tafi a baki ba ina fata mun fahimci wannan da ke ku wannan yaran ba kasafai za a yi shi ba amma dole maniyyata jami'an alhazai su sani aikin hajji karɓaɓɓe shine babban abin da ke gabansu ba wai a ɗibi mutane tsaka dare ru a kai sunan ta a kai sunan fa a kai sunan ba ba haka ake yi ba wannan cewar za a yi cunkoso za a yi damun waye san ba za a yi cunkoso ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko saboda haka a yi kokari a yi mutane su yi aikin hajjin su karɓaɓɓe ba wai ya za a yi daman ya za a yi musu a ce a bar wani sai ki wasu kamar niyyar su dai kawai kada a bar kowa an kwashe kowa eh ba wai suna tambaya an kwashe su an kwashe su akan lokacin da shari'a ta ta sa ba a'a duk waɗanda suka je za su ba da shaida akan wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau ko akwai lokacin da na ga an gama kwashe alhazan kowace jiha malam na ga alhazan jihar kaduna lokacin ma suka fara fitowa wajen karfe tara na safi na ce alhamdulillah ai kun gana faɗi jihar ne saboda aikin alkhairi ne ce alhamdulillah sun fito daga gidajensu sun sauko da hiramansu an sanya motoci ana ɗibansu fita zuwa mai nanefa mai yi zafi a ciki shi ba wajibi ba zuwa mai nafa daga maka zuwa mina nake magana kuma bai a tafi komai a hankali kuma lokacin da tsakar daren nan ma an fi samun gosulan din saboda kowa nan ya yi target wadanda a kiyaye dai alhamdulillah Allah ta'ala ce idan kuka gangaro daga arafa rana ta faɗi kunan arafa sai kuka gangaro sai Allah ta'ala ce fa idza afaftum idan kuka gangaro min arafatin daga arafa to ina za ku tsaya ya ce fa za fasul min arafati idan kuka gangaro daga arafa ko ka gangaro daga arafa bayan rana ta faɗi kuna jina da kyau ina kuka nufa yanzu kun rufi inda ake kiran shi al-mash'arul haram sai Allah ta'ala ce fadhkurullah to ku ambaci Allah inda al-mash'arul haram a inda ake kiran shi al-mash'arul haram a muzdalifa kenan muzdalifa nan ake kira da al-mash'arul haram ku yi addu'a ku yi addu'a ku yi talbiya ku ci gaba da labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik a ci gaba da yin addu'a a ci gaba da ambaton ubangiji subhanahu wa ta'ala eh, eh akwai masallaci tabkeke masallaci tabkeke masallaci a'a ita muzdalifa din wuri ne mai faɗin gaske annabi ya ce ya tsaya a nan duk muzalifa wurin tsayuwa ne bai ci maganar ko za ki ga daga masallacin nan so babu wasu gine-gine da aka yi domin gine-gine zai kawo cunkoso fili ne gashi nan balala ki za ki ji alhaji suna cewa ai sanyin nan na munzalifa eh wai munzalifa bai iya cewa munzalifa ba duk bita da aka yi mishi shi malamin shi bai koya mai da ake faɗa ba haka za ki ga wasu jami'an alhaji suna cewa wai wai muharram wai ina muharraminki maharam ake cewa Eh, yana jami'in alhaji bai iya cewa maharam ba wai muharram yake cewa ina muharram fa yana ta tsakanin zulhaji da safar maharam <laughs> ake cewa Allah yana jami'in alhaji bai iya cewa maharam ba ina fatan kun fahimci maganar ko mash'ar haram ana kiran shi mash'ar haram nawa kenan daya ana kiran shi kuma muzdalifa nawa kenan biyu akwai wani sunan na uku nashi a fadidai sunan shi ne in kin karanta cikin littattafan aikin hajji akwai masallaci ana zuwa anan anan uh, mashar haram nan muzdalifa nan za a yi sallar magariba raka uku cikakkiya da aka sani za a yi sallar lisha raka a biyu cikakkiya dama sallar matafiya ai cikatti shine raka a biyu ba za ka ce raka hudu ne cikakkiya ba ai biyu ma cikakkiya ce ina fata kun fahimci wannan da kyau ko za a yi sallar magariba da isha tare haka za a haɗa su a nan abin nan musdalifa kenan to kin yi sallar magariba kin yi sallar lisha sai me sai addu'a sai addu'a ba lallai ne ki tafi da ƙur'ani ba kin ga dama hisa ake ta cewa ki haddace ki haddace fa fa kullu hafizin imamu eh dan abin da yasa sani ce ba lalle ne ke tafi da qur'ani ba mun ce tafiya ce da wallahi mutum in yi wasa sai ji kamar ya rage wani sashi na jikin shi ma ya dan ajiye saboda nauyi <laughs> ina ba ta kun gane wannan da kyau ko saboda haka mutum sai ya ta muraja ya karanta qur'ani yayi addu'o'i ina maimaita mana addu'a kana tukuba ne fa kana fa tukubar abin ne ina ta muna fahimta ko addu'a Allah ya sa mu gama da duniya nan lafiya addu'a Allah ya tsayar da mu daga azabarsa addu'a Allah ya sanya mu cikin rahamarsa addu'a Allah ya gafarta mu iyayenmu addu'a Allah ya saka mu mazajenmu da alkhairi addu'a Allah ya saka mu matanmu da alkhairi addu'a abokan zamanmu Allah ya albarkace su makwabtanmu kasuwancinmu aikinmu duniyarmu Allah ya kula mana da ita mu Allah ya kula mana da ita addu'a Allah ya sake dawo da mu wannan wurin mai albarka wai da wanne ya je da wanda yake son zuwa ko wanne ya fi sha'awar ya koma ne kai wanda bai je din nan ba fa ya bar abin ne a zuci dan shi ba zai iya furtawa ba ne tukunna eh, eh? ta ce ta ce ban yi magana kan addu'a shirya ziriya ba addu'a addu'a ta shirya ziriya kuma mai wannan da ke ko addu'a ta shirya ziriya duk suna ciki addu'a ta shugabanninmu Allah ya wuce musu gaba saboda ku lura da kyau ai a baya an yi addu'ar Allah ya tsine musu ya addu'ar eh ba <laughs> an ji jiki ba Allah ya ta'ala ya cikin Umar Musa yar addu'a da gafara Allah ya ramshe shi lokacin da aka kai shi rashin lafiya aka kai shi maka a Judda wasu cewa suke Allah ya sa a dawo da gawar shi wai obasanje ne ya tsayar da shi takara to tunda obasanje ne ya tsayar da shi takara su ba sa son shi Allah ya mishi kaza Allah ya mishi kaza Allah ya mishi kaza Allah ya karba muka shiga hannun mai malafa na shekara shida ba an yi addu'a ba ba kowa ya ji a jikin shi ba aikin da yanzu kowa ya sama bakin shi amma wali cewa yake yi Allah har magana yake yi jama'a su yi haƙuri ai canjin nan ba rana ɗaya yake zuwa ba da mai isa bai faɗa ba ai ya sha wahala ne da malam fudayar bin iyadu yake cewa inda yana da addu'a ƙwaya ɗaya da ya san in ya yi ta Allah zai karɓa to da ya yi wa shugaba ne kuga gada bai ce Allah ya bashi aljanna ba cewa ida shugaba zai ma addu'ar ya ce Allah ya shirye da shi dan ya san in shugaba ya shiryu in shugaba ya shiryu to al'umma ta shiryu baki daya ina fata mun fahimci wannan da ke ko ku lura waɗanda gwamnonin da suka yi a tenuwa farko a wannan rijim din daga 2009 musamman ahmad sani ya rima bakura da abin na abdulkadir kure dubi irin yadda suka yi allah ta'ala ya saka musu da alkhairi dubi yadda gusau Sai yi shahara a baɗala kowa duk wanda yi zaman arewa ya san gusau iyaka ce a kan baɗala gusau ana sallama mata saboda an kullura ya jirgin ƙasa ya kai ta wuraren amma bai kai birnin shehu ba amma ya kai yarima ahmad sani allah ya saka mai alkhairi da kanshi ahmad sani ko da kanshi ya zo wata sini wajen wani silima ne ko menene menene da kanshi sa aka rushe wurin aka mai da wurin masallaci ne yanzu dubunan amina kowa ya san makera in dai ba yan shekara goma abin da ya kasa ba kowa ya san makera abdulkadir kure da hannunsa kowa ya gani a lokacin labaran karfe bakwai ya dinga ba su takardar sallama ya sallame su da hannunsa shugabanni ne amma kun karanta ayoyi a bari kun karanta ayoyi a daina amma idan shugaba ya gyaru suke ga al'umma ta gyaru akwai matar da ta ce hana shayar da giya da ake yi shi sa suka gane ina albashi mai gidansu ya dosa da da ya karbi albashi mashaya yake tafiya saboda haka an tsine ma shugabanni an ga sakamakon tsinuwar to yanzu ba sai a zo a yi musu addu'ar Allah ya shirye da su ba Allah ta'ala ya shirya da su ku maniyata kar ku manta da addu'ar Allah ya zaunar da mu kasan mu lafiya Allah ya zaunar da kasan mu lafiya Allah ya shirye da shugabanninmu ya huce musu gaba Allah ta'ala ya albarkaci zuriyarmu ya albarkace mu ya albarkaci zuriyarmu ya tsare mana tauhidinmu duk addu'o'i da za mu karanta kana mutum ya manta da waɗannan addu'o'i din Allah ta'ala ya ce summa afidu summa afidu sannan ku gangaro ku je min haithu fadon nas ta inda mutane suka ji ku lura a da mushrikan larabawa ƙwarai idan za su tafi aikin hajjin da suke yi kuna jina da kyau aikin hajjin da suke yi idan aikin hajjin da suke yi duk wanda ya zo daga wajen maka to ba zai yi ɗawafi da kayan da izo da su ba cewa suke wannan kayan akwai zunubi a tare da su saboda haka sai dai ya karɓi haya ko ya sayi kayan da suka kasa a gindin ka'aba suna sayarwa ina fata mun fahimci wannan da kyau ko kuma ya yi ɗawafi tsirara eh haka har wata ke cewa al ya yabdu ma yabdu wa ma yabdu fa ma uhillahu haka zaki ga suna ta tawafi tsirara a uzbillah ko wance haka haka suka yi ba zan ce haka zaki gani ba sai Allah ta'ala ce ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid to wannan wurin tawafi kenan wurin idan sun yi sama sun bar maka sun bar mina sun bar muzdalifa iya Muzalifa suke tsayawa ba sa kaiwa zuwa ga arafat wai su ba za su fita harami ba ita kuma arafa tana wajen harami kuna jina da kyau arafa tana wajen harami to wai su saboda imanin su ba za su fita wajen harami ba dan suna ganin sun fita wajen harami kamar sun rage ladan aikin hajji ne kaga na gaya muku duk wanda zai yi ibada da imaninsa ba da iliminsa ba zai muku rudu ba sai Allah ta'ala ya ce sannan su gangaro ta inda mutane suka gangaro ta ina mutane suka gangaro ta arafa sannan mutane su je arafa su ma su je arafa kamar yadda mutane suka je arafa wastaghfirullah ku nemi gafarar ubangiji subhanahu wata'ala inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ya Allah ka gafarta mana kuma ka ji kanmu Allah ka gafarta mana ku ji kanmu ka ji kanmu kaga yace wastaghfirullah ku nemi gafarar Allah ya faɗa adadi to irin wannan zikiri al-mutlaq ba a mai adadi zikiri shi shine yake da adadi da lokaci yake da zarfu na adadi yake da kammiya adadi kafa uku ya kuma ke da lokacin da za a yi shi kamar zikirin bayan sallah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah so uku mutum ba zai yi so hudu ba kuma ba zai yi so biyu ba saboda yanzu wannan zikirin sunan shi na bayan sallah kuna jin haka kuma subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah ta duk da wanda aka kayyade shi to zai mutum zai takaitu a kayyadewar amma zikiri mutlak zaki yi zikiri ne astaghfirullah astaghfirullah ba muqayyad wanda aka kayyade shi da adadi ba to wannan ba za ki kirga ba saboda mai ba za ki kirga ba saboda dama ba a sa ki kirga ba wannan akwai masu kirgawa su ne mala'iku wa inna alaikum alhafizin kiraman katibin balle har a ce ma akwai carbi mai dubu za ta yi dubu so dubu da sauran hayaniya Allah ta'ala ya sauwake mu kiyaye maniyata kusan kun ce mana nan duk maniyata ne insha Allah ta'ala yawa nan kowa yana cikin niyya ta aikin hajjin bana muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu daga cikinsu ko baɗi ko dai yaushe ne muna fatan dai Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su sauke farali kuma mun yi Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda za su koma domin idan da wannan aiki na aikin hajji kada mu manta da istighfari in dai mutum yana can aka ce wasu wastaghfirullah ku nemi gafar ubangiji to ya za mutum ya je can kuma ya aikata laifi saboda Allah ya za mutum ya je can ya aikata laifi ina maimaita mana ina ƙara maimaita mana duk matar da ta samu sararin zuwa umara ko zuwa hajji kika ji tana cewa ai in ta je zama za ta yi ki ba ta shawara ta yi aikin umararta ta dawo ko ta aikin hajjinta ta dawo wata su ce a'a ai in ta je umara ne tana son ta zauna sai ta yi aikin hajji wa ya dora mata ina fata mun fahimci wannan da kyau ko mace fa ta zauna a gidan auren ta fa yafi suna da miyagun malamai miyagun malamai ire-iren su da ta je ta yi zama ta je ta zauna shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai suna da miyagun malaman da suke ɗaura musu aure da wasu bayan a nan najeriya ko nijar ko ina tana tana da aurenta sai ta je wani mummunan malami ya daura mata an ce auren ba ce ai ruwa ya raba ai ruwan maliya din nan shi miji yana nan tsallaken ne ai ita kuma ta tsallaka ta ai ruwan ya raba wannan auren sai sai kiga ya ji ya daura mata aure da wani suna da miyagun mutane da suke safararsu su za ta biya mata kuɗin umara ko ta biya mata kuɗin hajji kuna jina akan idan ta je za ta yi sana'a ta biya ta no za ta biya ta me za ta sayar haka za ki ga in kun dawo arafa ko za ku je wurin jifa ko kuna kan hanya ki ga yara ƙanana ƙananan yara an ɗaure musu nan an sa kyalle an ɗaɗɗaure musu ke sai ki ɗauka guragu ne ko kutare ne ki tausaya musu ki ba su riyal biyu riyal uku wani nan aka ɗaura ashe wani da ya gani sai ya zo ya dauki abin ya kwance domin ya ga me ke faruwa ai matan nan ta taso a guji tana tsine mai albarka ya tona mata asiri me haka mace ta ɗakin mijinta wai ta tafi maka neman kuɗi ta tafi maka neman kuɗi saboda Allah wata ta sayar da kayan ɗakin ta nufa gaba ɗaya ko ku taba ji ba ko ku taɓa gani ba Allah ta'ala ya sauke ubangiji subhanahu wataala ya ce inna Allah ghafurur rahim lalle Allah ta'ala mai yawan gafara ne mai yawan jinka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ji kanmu Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytum manasikakum idan kuka kammala ku na hajji baki daya Allahu akbar an dawo arafa an yi jifa an kwana a musdalifa gari ya waye gari ya waye an kama hanyar zuwa mina ba za ki bar muzdalifa ba ki tafi jifa ba sai gari ya waye rana ta fito in dai ba mutum yana cikin rauna na tsofaffi ko shi da ke kula da tsofaffi ba kuna jina da kyau ko dai shi tsoho ne ko yana cikin mai kula da tsoho shi ne bayan ya dan jima zuwa sha dare zai iya wucewa zuwa su je su yi jifa amma dai kamar nifa a zan iya tafiya cikin dare mana a ah, do Allah kuka eh so eh wallahi haka zaki ga wasu mugayen malamai sun samu wasu ni na san akwai gwamnan da aka yi mai fatawar ai zai iya zuwa ya je in jifa ya dawo gwamna fa kin kusan daga tafiyar da i zuwa yakin neman zaɓe kin san yana da ƙarfi a ji ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda haka bayan rana ta hudo an kwana a musdalifa gari ya waye tangarar an ta addu'a sai a kama hanyar zuwa tafiya amma mutum ba zai fara jifa ba sai rana ta hudo in ba yana cikin raunana ko wanda yake kula da raunana ba ina fata mun fahimci wannan da ke ko sai a huce ana zuwa jifa din wurin jifan guda uku ne zaki gansu wurin jifan guda uku ne zaki wuce na farko ki wuce na biyu sai ki jifa a ran farko kenan ranar goma ga wata a ranar sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata su ne ranakun da za a yi jifa waɗannan ukun gaba ɗaya amma ran farko ran goma ga wata guda ɗaya ake jifa Shi ne na ƙarshe in kin fito daga daga arafa kenan in ko kin fito daga maka shi ne na farko haka za ki ga hanyar sun baɗar mala to Allah ta'ala ya ce fa idza qadaytum manasikakum kun gangaro kun yi jifa an ji an yi tawaful ifada an je an yi kwanan mina an yi safa da marwa an kammala komai kun kammala aikin umara kun kammala aikin hajji kun kammala ayyukan ku gaba daya to sai me ba sai tunanin gida ba sai Allah Allah ya ce fazkurullaha ku fa ambaci Allah ka zikiri kuma aba'akum kamar yadda kuke ambatan iyayenku kin san da zarar mutum ya gama aikin hajji sai kuma ya fara tunanin gida dan yanzu ya kosa ya dawo gida ya bada labari zaki ga bakin har har rawa yake yi ina ba ta mafi yana son ya zo ya bada labari to ku dinga ambatan Allah ku ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kamar da kuke ambatan iyayenku au a shadda zikira ko ma sama da kuke ambatan iyayenku kun san da a jahiliya iyayensu kawai suke ambato ya wane ya wane ya wane ya wane ya wane yanzu ki zauna ki natsu ki ambaci Allah subhanahu wa ta'ala kun dawo maka ina nufin kun dawo maka dawa ta baki daya saboda goma ga wata kin zo makka kin yi jifa in kin yi jifa ranar sallah kenan da kika yi jifa kin zo kin yi fi kai sannan kin yi sa'ayi kin koma mina sha ɗaya ga wata kina mina sha biyu ga wata kina mina abin da za ki yi a kullum shine ki zo ki yi jifa wurare guda uku ki koma ki zo ki yi jifa ki koma ki zo ki yi jifa ki koma haka za ki yi sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata in kin yi sha ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata ya isa in kin ƙara sha uku ga wata duk ya yi limani taka yanzu daga sha uku ga wata shikenan an kammala sai a dawo maka in an dawo maka kuma shikenan an kammala aikin hajji dan ɗas in aka ce ga jirgin ku sai ki ɗawaful wada ki kama hanya in ka ce ga motar ku za ku wuce madina za ku wuce riyadh za ku wuce jidda za ku wuce qasim dammam abaha ar'ar da sauran wurare na jazan kasayen saudi an yan cikin gari sai ku wuce haka nake ga su duk sun wuce dama yan yan wurin ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ko ha kuma zaki ga to yanzu shedul ɗinku bai fito ba na jirgi dawowa mina in amina kuke naija kenan yanzu ko yawwa ko kuma dawowa nigeria ko kuma a'a ku ba ku yi je madina kun ziyarci masallacin manzan allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka maka kuka wuce kai tsaye yanzu ku ba tunanin najeriya kuke ba kuna tunanin a fito muku da shedul da tsari jadawalin tafiya madina to wannan zarfin zaman din da za ku kasance a maka ko kafin ku tafi madina ko kafin ku tafi kafin ku dawo gida bai kamata ki bar shi ya tafi halala ba imana eh ga ki ga ka'aba ki yi dawafin nafila ki sha ruwan zanzam ki ci abinci ki sha ruwan zanzam ki yi isu kifari ki yi salatin annabi ki yi hailala ki yi takabiri ki yi tahalili ki karanta qur'ani a inda aka saukar da qur'ani din ki karanta qur'ani a inda aka saukar da qur'ani din kai subhanallah ki ji liman yana karanta ja'alallahu Allahul ka'abata al haram ga ka'abar a gabanki wallahi ki ji liman yana karanta wa takhifu min maqami ibrahim musalla ga maqami ibrahim din a gabanki ina fata mun gane wannan da kyau ko Allah ta'ala ya ce aw ashadda zikira ko ku yawai ko ma ku abinda yake bukata ku ambaci Allah ambato mai yawan gaske to muna magana addu'a addu'a addu'a a babin addu'a mutane sun kasu kashi kashi akwai waɗanda ke su addu'a duniya zalla suke bukata kawai sai ubangiji wata ala ya ce faminan nasi daga cikin mutane da suka je aikin haji ko ma daga cikin mutane baki ɗayansu idan suna addu'a manyan kulu akwai wanda yake cewa rabbana ya allah ubangijinmu na fi duniya ka ba mu a rayuwar duniya wa ma fil akhirati min khalaq a lahira ba shi da komai shi kawai rabbana atina fid dunya rabbana atina fid dunya ki ji wani yana cewa ya Allah rabon shi na lahira ma in yana da shi Allah ya bashi a nan duniya akwai wanda ya faɗi haka yana a cikin masu haƙan kusa masu haƙan diamond yayi yi bai samu ba ya yi ya yi bai samu ba ya ce wai ya Allah idan yana da rabo alahira Allah ya bashi ai yana haka sai ga gundumeman zinariya ya samu ai yana samu sai ya fashe da kuka oho oho sai ya fashe da kuka Allah Allah zai mu haka mhm, za ki magana ne na'am eh a shi ne in ki lura fassara biyu na yi eh eh ina eh, take cewa wannan ayar ta shafi waɗanda suka je aikin haji ne kadai ko kowa da kowa na farko dai annas akwai wallam zai zama jinsi sai zai ce to ai akwai addu'ar waɗanda yake ba musulmai ba kun lura da kyau ko addu'ar wanda ba su musulmi dama su addu'ar da ba musulmi man duniya su kadai suka sa a gaba dama ba su da rabo ma a lahira din kwata-kwata sannan zai iya zuwa kuma ga waɗanda yake suka je aikin haji din almuhim dai kina aikin haji ko kina gida kada addu'a ke ta zama duniya kadai ko shi wanda ba musulmi ba yana addu'a duniya kadai ne don bai san mecece lahira ba inda ya san lahira da ya musulunta Allah ta'ala ya sauke Allah ta'ala ce wa minhum kuma daga cikinsu su mutane man ya kulu su ta akwai wanda yake cewa rabbana ya Allah ubangijinmu atina ka bamu fi duniya a nan rayuwar duniya hasanatan abu mai kyau wa fil akhirah a lahira ma hasanatan abu mai kyau waƙina azaban nar ya Allah ka tsare mu azabar wuta Allah akbar Allah ka sanya mu cikin waɗannan sun roƙi lahira sun roƙi duniya sun roƙi duniya sun roƙi lahira dama walatarsa shi baka mina duniya kar ga manta rabanka na duniya amma ya zama na mutum duniya kawai ya sa gaba a lahira abin na ka'aba shi duniya kawai ya Allah ƙarin girman da ake inda yana da rabo a lahira Allah ya bashi alba mala shi duniya kadai hudusun fana'un farariya ƙarariya duniya fa hudusun fana'un ce farariya ce ƙarariya ce yanzu sai ya addu'ar a bashi rabon shi na lahira gaba ɗaya yau gobe ya mutu ya ban ma 'ya'ya da jikoki su ci nashi na nan kuma su ci nasu a can saboda haka ina son mu lura da kyau in mutum ya je maka ko ya je miƙati musamman a miƙati za ki ga ana ta sai da littafai na addu'a addu'a a wafin ka'aba na ɗaya addu'a zagaye na biyu addu'a zagaye na uku duk ma an zala lahu biya min sultan yan kabu kabu ne kawai suke buƙatar kuɗi duk waɗannan babu wata addu'a da za a ce zagayen ka'aba na ɗaya ga addu'a da ake zagaye na biyu ga addu'a da ake zagaye na uku ga abin da ake kawai tsakanin arrukunul yamani zuwa ah, alhajar al-aswad shi ake karanta wannan addu'ar rabbana atina fi duniya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar amma kofa a buɗe take ki yi addu'a ki roki duk abin da kike so na alkhairi duk abin da kike so ki roka na alkhairi kuma ki roka da yaqini Allah ta'ala ya amsa Allah ta muna magana kan tawafi zagaye bakwai ake ko abin abin na sumal ya qadu tafafahum wal yufunu zurum wal yatawafu bil bait al atiq tsokacin da na so mana shine dawafin ka'aba gaba ɗaya ake masu duban ka'aba su lura da kyau za su ga akwai wani wuri da ake dafawa ana kiran shi wai hijiru ismail za ki ga a jikin ka'aba yake har ki ga akwai wata 'yar hanya kankanuwa haka na so a ce na zo mana da shi mana na nuna mana wurin haka a kone za ta iya tunawa ko dai mu wuce surar abin nasu eh eh saboda duk muna cikin maniyata ko yawwa a'a ba shi bane cewa ta yi multazam na ce ba shi bane a lokacin da laraba suke gina ka'aba bayan ta rushe sai kudinsu ya gaza kuna ji ko da kudinsu ya gaza sai suka rage wani sashi na ka'aba suka rage suka ce kudinsu ba zai kai ba da anau salama ya zo ya ce da aisha ba duk mutanenta suna sababbin musulunta ba da ya ɗauke ka'abar ya mai da ita asalin kufanta na da asalin tubalinta na da sai dai za a zo a ce shi ya zo kuma yana rushe ka'aba in ji manzan Allah sallallahu alaihi sai in shuru kun fahimci magana ta da ke ko kun ga dai akwai maslaha akan mai da ka'aba din amma kuma akwai mafsada akwai barnar da za ta biyo baya sai ana ya gabatar da barna ya bai yi ba to wannan wurin yana cikin ka'aba ya za ga an kewaye shi haka yasa za ga an sa 'yan sanda ba sa barin mai dawafi ya shiga ciki in mutum ya shiga ciki to bai dawafi ba don ya za don ka'aba ake so ki zaga gaba daya ke kuma yanzu kin fita cikin ka'aba kin san shi shedan so yake a ko ina ya samu nahi nasibin wani so yake ya samu ya shiga ciki yi sallah kuma su ake ki fuskanci ka'abar ki sallah dama shine tsokacin da nake so in mana sai Allah ta'ala ce ula'ika waɗannan lahum nasibu mimma kasabu suna da kaso na abin da suka aikata suna da nasib kaso mimma kasabu na abin da suka aikata na addu'o'i da aikin alkhairi da hailala da salatin annabi da zikiri kada mutum ya je ƙasa mai tsarki ya je ya aikata laifi mun faɗi wannan kada mutum ya je ƙasa mai tsarki ya tafi da bidi'a. annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsine ma duk wanda ya aikata bidi'a a birnin Madina ya tsine ma duk wanda ya baiwa mai aikata bid'a mafaka a birnin Madina mutum ya ji tsoron Allah in yana bidiyoyin shi a kasashen su a lungun su kada je kasa mai tsarki ya je ce zai aikata wannan gantalin ya hatara sai gidi sun dawo sun ce aya ko a makama ana yi su waye suke yi su uku su hudu suka rufe kansu a tenti suke yin kayansu sai su su ce ko a maka ma ana yi wani sanadiyar abin da ya sa ya bar hakan shine sun je sun sanya a ka'aba za su yi a cikin masallin haram da suka haɗu da askar ɗan sanda ya danke su da suka rabu ba su rabu ba su haɗu ba sai da suka dawo gida ai wani da ya dawo bai sake ba ya ce abin da ba a yin shi a maka to babu yadda za a yi shi ba ai daga nan bai sake yi ba Allah na tare da shi ina fatan kun bayanci wannan da kyau ko haka wani yan tablik suke so su dauke shi wai za a samu mai karatu a pakistan daga madina fa ya ce a'a in bar madina yan tablik masu wata akida ce dai daban wai za su dauke shi daga madina su kai shi wani gari ije karatun addini yake ganin abin akwai surkulle a ciki ga inda mala'ika jibril ya sauka sabahan wa masa'an safiya da maraice ina fata mun fahimci wannan da kyau ko akwai wanda ya je birnin madina yana zuwa masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce daga yau ya daina zagin mahukuntan saudiya akan wahabiya ne ba sa ƙaunar annabi ya ce daga yau to ba ruwan shi da wannan harkar dan a nan najeriya a kwasasu ana ta ce mai ai wahabiyawa ne ba sa san annabi ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza kun san me ya gani cewa ya gan shi kafin ya shiga masallacin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ac yana bugun shi eh, ac kin san kika ji ana cewa an kunna ac a rufe taga a rufe kofa ya ce karamin ac ne allah domin ac na masallacin manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama a'a ina ai guda ɗaya ya yi wa masallacin nan yawa ai ai ana kunna guda ɗaya a nan to minti biyar za ki ga ana tamura in kilo za ki ga mutanen mu suna tamura tun daga iyakun na judda dan da aka sauke su sun shiga wurin sun ji sanyi ne wani sai ga kamar ta ina sanyi yake zubowa malam ya ga yadda suka gina masallacin nan aka sa ac aka sa darduma aka kewa shi da ruwan zanzam ice shi waɗanda suka yi wa masallacin manzan Allah wannan a ce kuma ba sa san manzan Allah to ba daga bakin shi ba wallahu sari'ul hisab Allah mai gaggawan hisabi ne Allah mai gaggawan hisabi ne kuna ji da kyau ko Allah mai gaggawan hisabi ne wai an ɗauki cikin ɗalibai da suke zuwa kasashen waje karatun boko akwai wasu da suka je karatun turai suka je kasar turai karatu da suka je kasar turai karatu sai aka shirya wani a makaranta dai haka aka shirya bita to ranar da za a rufe sai a gayyato wani fasto mai kwarin gaske aka tara larabawa zai musu jawabi zai tallata musu kiristanci kenan daga cikin abin da ya faɗa yake faɗa musu wai a littafinsu ana cewa sari'ul hisab ne ya za a ya za a a ce da wani suka mutu na farko da wani suka mutu na karshe da na nigeria da na afirka turai kaza kaza a ce an yi ma kowa hisabi kowa ya tashi lokaci guda kuma ci maganar ko shi yana bukatar amsa akan haka kwakwalwar shi bata ɗauka ba yana rufe baki shi wani yana ɗaga hannu ya ce me yasa za a yi wayarin ɗin wutar lantarki duk duniya amma idan makunni ya zama ɗaya ana kunnawa ko ina zai ɗauka haka ne ko ba ne ya riga ya rude ya yake so ya rudar da mutane to in dai mutum yana da haske na musulunci in mutum yana da annuri na musulunci musulunci kuma da anau salama ya zo da shi to za ki ga ko bai karanta littafan shubohin mutane ba za ki ga Allah ta'ala ya sanya mai haske da zai fitar da kanshi daga kangin da ya samu kansa Allah ta'ala ya ce wazkurullaha ku maniyata ku ambaci Allah fi ayyami ma'adudat a kwanuka ƙididdigaggu kwanuka lissafaffu waɗannan kwanuka lissafaffu su ne kwanakin sha ɗaya ga wata da sha biyu ga wata da sha uku ga wata kun gabance goma ga wata ba domin goma ga wata ranar sallah ce kun gane wannan da kyau ko sai aka haɗa mu gaba ɗaya da wanda suka je aikin hajjin da wanda ba su je ba sai a yi tarayya gaba ɗaya rana ita ce yawmal hajjil akbar sai Allah ta'ala ya ce wazkurullah fi ayyami ma'adudat ku ambaci Allah ta'ala a kwanuka kididdigaggu su ne waɗannan amma a suratul hajji sai ya ce ayyamin ma'lumat alama razaqahum min bahimatil an'am ayyamin ma'lumat kwanaku sanannu su ne kwanakun waɗanda ba su je aikin hajji ba ba kuna zikiri ba bayan azhar har zuwa rana kaza to wani su ne ma'alumat ma'adudat naki yanzu da yake aikin haji ko nashi da yake aikin haji su ne ranar 11 ga wata da 12 ga wata da 13 ga wata nawa kenan uku sai Allah ta'ala ya ce faman ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta nashi yayi su a kwana biyu ma'ana 11 ga wata da 12 ga wata ina maimaitawa kada mutum ya ɗauki cewar ranar goma ga wata tana ciki don wani sai ya ɗauka ai yayi jifa a ranar a bai fahimci cewar jamra ɗaya ya jefa ba ai yayi kwanan min a ranar bai fahimci cewar saboda arfa ba ne saboda haka ranar goma ga wata ba ta ciki da ranar 11 ga wata da ranar 12 ga wata da ranar 13 ga wata sai Allah ta'ala ya ce fa man ta'ajjala fi yawmaini wanda ya gaggauta yin haka a kwanuka biyu ma'ana 11 ga wata da 12 ga wata fala isma alai babu laifi a tare da shi aiki hajji shi yayi yana da ya kammala 11 ga wata da 12 ga wata sai ya dawo makka in ya fi shikenan ma'ana in ya fi ranar 10 ga wata yayi sa'ayi shikenan in ko daman bai yi ba to yana dawowa sai ya wuce je ya tawafil ifada ya yi sa'ayi shikenan ya kammala ya kammala aiki hajji shi kuma gaba daya sai ya zauna ranar da aka fitar da sanarwa za ku wuce to kuma sai mutum ya je ya tawaful wada dawafin bankwana in mutum ya dawafin bankwana sai ya in ya gama dawafi sai ya juya ya taho ya bi ta kofa yadda ake fita kamar yadda ake fita an zaki fita ta kofa ta yana kike fuskanci zaki fuskanta ko sai kiga wani yana tafiya da baya da baya kamar zai fita dakin bori e wai ba a juya maka aba baya ka ji rudu ai ya riga ya dawa fulwada ya juya ya tafi yo in yana tafiya da baya da bayan ba zai juya mata baya ba kun lura da kyau ko to haka zaki ga ana yi amma dai ina so ku fahimci abin da kai da kai tawaful wada shikenan sai ka zo ku shiga mota ku tafi dan kai tawaful wada baya hana maka kaɗan sai Richard kar ka sai abu kaza amma dai ka'idar ana buƙatar tawaful wada ne bayan kin kammala komai kin ɗaura jakakki daman kayan kuma tun an riga an auna na awo ma ya riga ya wuce gaba ɗaya kin ɗaura jakakki kin yi komai aka zo aka ce muku kun yi tawaful wada akan za a tashi karfe tara sai hakan ya kai ku har karfe goma har sha ɗaya duk tawafin ki yana nan ba sai kin koma kin canza ba amma an ce za ku tashi yau karfe tara kun lura da kyau ko sai kuma tafiyar bata kasance ba har ta kai gobe ko jibi kin ga zaki iya koma ki sake tawaful wada wannan alkhairi ne a gare mu baki daya da ke karan kanki wa man ta'akhara wanda kuma ya jinkirta yayi 11 ga wata da 12 ga wata da sha uku ga wata fala isma alai shi ma babu laifi a tare da shi babu laifi a kan salimani taqa ga ga wanda ya ji tsoron Allah ga wanda ya ji tsoron Allah ga wanda ya ji tsoron Allah subhanallahi alazim ku duba ku ga fasaha ta qur'ani wanda ya ji tsoron Allah akwai mabarnata suna amfani da wannan rana uku kawai saboda suna ganin sha biyu ga wata kowa ya dade daga tanti su ya zauna ko su ta karuwanci kai wato mutum ba sai ba na fatan ki gani balle in sai wanda ya je gani ko sai wanda ya ji wasu abubuwan ji mutum ya yi bai ma gani ba Allah ya tsare idanuwa mu ma kada mutum ya gani amma ƙasa mai tsarki in ke ka tobar da wasu suke yi wallahi tallahi abin zai ɗaure miki kai Allah ta'ala ya tsare mu gaba ɗaya wattaqullaha ku ji tsoron Allah wai a aikin hajji ake cewa ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah tuntuni muke karanta wata ya ulil albab wa taqulla inna Allah shadidul iqab mun karanta a ayar farko ta wa atimul hajj wal umrata lillah sai ta rufe wata taqulla wa alamu wa taqulla wa alamu anna Allah shadidul iqab mun karanta wannan wata kuni ya ulil albab mun karanta wa taqulla ka ji tsoron Allah a aikin hajji fa to ina mutum yazo ya dinga goranta ma Allah yayi wa Allah aikin hajji wa za ka goranta wa kuma kun fahimci wannan da ke ko saboda haka ka tsara aikin hajjinka ki tsara aikin hajjinki babu tuciya ina fata mun fahimci wannan da ke ko babu tuciya akan aikin hajji balle ma ana zuwa a danno na mun yi magana hakuri ko wasu jirgi yana sauka a jidda sana tambaye ina hakuri yake eh wata kuma za a kira sunanta ce ba gaya mata bane na yi aikin hajji gaya mata mana ta tana ba da hakuri duk Allah ke hakuri ban sani ba hajjiya wance ce to shikenan ina do Allah shi ya ga a darasin farko na ce mu ɗauki aikin hajji fa aiki ne na ibada ba yawon bude ido ba ne yawa ba yawon bude ido ba ne wa'alamu ku sani annakum ilayhi tuhsharun lalle ku gaba ɗayanku ga Allah za a tara ku ku tuna fa wannan taron da kuka yi wallahi zai tuna muku taruwa gaba Allah madaukin sarki wani yake cewa wai me yasa baya ganin bakake wai ba ma a nuna bakake shi ya manta cewar baƙaƙe kusan ɗugo ne ɗugo suke a cikin farare kar ku manta fa a farika ne a afirka kada yake da baƙaƙe ake da baƙaƙe bayan a afirka ɗin kuma akwai farare in na tambaye ki misira eh, maroko muritaniya libya wani tsagi na nijar duk farare ne fa a sudan baƙaƙe ne baki ji ba sud sud eh ba kya jin sud aka kara kuma dan ya eh, ka kara alifin da nunun ai bakake ne eh. <laughs> kun bai ci magana ta da ke ko to kuma kasar da tafi ko ina bakake su ne nigeria kun lura da ke ko amma idan an ce farare ki dubi larabawa gaba su ki dubi latin america gaba su ki dubi turai ki dubi asiya farare ne kuma gaba ɗaya an taru duk an cire kaya kowa ya mai da kayan duk namiji yana da kayan da yake da shi za a lullube shi abin nan gyauto ne da sama da kasa wannan ya tunatar da ku ga allah ta'ala za a tara ku gaba ɗaya a ce kowa ya yi bayanin mai iya a duniya kowa yi bayani wata kulla wa alamu kuma ilai tusharon ku ji tsoron allah ku sani lallai gaban allah ta'ala za a tayar da ku ranar tashi alkiyama muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madauka Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya a daidai yana muka dasa aya a tafsirin wannan shekarar gaba daya mun rufe shi da karata ayoyin aikin hajji na cikin suratul baqara Allah ta'ala ya amfanar da mu baki daya maniyyata Allah ta'ala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya Allah ta'ala ya sa su yi alhajju su yi alhajju almabarur allazi laysa lahu illa aljanna Allah ta'ala ya sa su je lafiya su dawo lafiya waɗanda kuma ba su samu damar zuwa ba Allah ta'ala ya cika musu burinsu su je su aiwatar da wannan aikin hajji ɗin kuma kada a manta ayyuka da ake yin su a ranar sallah duk da baka samu zuwa aikin hajji ba za ka yi azumi ranar arafa don na san insha Allah ta'ala dama ce kin riga kin gama biyan azumin da ake binki za ki yi azumin ranar arafa sannan za ki kwana kina kabar bari kullum zuwa ranar goma ga wata gobe sallah kenan za a tafi filin sallah gaba ɗaya duk wani wanda bai je aikin hajji ba ma'ana duk wani wanda bai je aikin hajji ba za a haɗu da shi a filin sallar idi sawa'un tana al'ada ko ba ta al'ada in tana al'ada sai ta nesa da wurin sallar idi in ba ta al'ada sai ta hau sahu na sallar idi ina fatan kun fahimci wannan da kyau ba a yanka sai an sako sallar idi ba a komai da safe akan sallar idi gwamnatin tarayya ɗungurungun ta ba da hutu gwamnatin jiha ta ba da hutu karamar hukuma ta bada hutu kai ma a gonaka kana magidanci ka bai ma 'ya'yanka hutun ba sai an je noma ba saboda ana sallar idi shaguna a rufe to a manya za a kullum a dinga zuwa sallar idi a gurguje kullum a je sallar idi a guje bayan a ranar na musallar asuba ita ce kadai a gabanka ranar babbar sallah kuma ita karamar sallah ce bayan karam bayan sallar eh, sallar asuba in baka fitar da zakatul fitri ba zaka fitar da zakatul fitri sai masallacin idi amma babbar sallah ai daga sallar daga sallar asuba sai kai shirin masallacin idi tunda wa kai liman ne da za a jira ka kai ba liman bane da za a jira ka kuna jina da kyau ko saboda haka waɗanda ba su je idi ba amma nan ba su je hajji ba sai a je sallar idi da wuri a yi kabarbari a jira liman in aka jira liman liman ya zo aka yi sallah a yanka a ci gaba da kabarbari waɗannan kwanaki ɗin wannan kabarbari sun shafi mata waɗannan kabarbari sun shafi maza sun shafi masu al'ada sun shafi marasa al'ada ina fatan kun fahimce mu da kyau mani ya tamu Allah ta'ala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya Allah ta'ala ya kai su lafiya ya dawo da su lafiya zuwa nan muka dasa aya a tafsirin wannan shekara muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ta'ala ya sa min yi shi karɓaɓɓe Allah ta'ala kuma ya karɓa mana waɗanda muka rasa Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su a wannan azumi mun yi rashi mun rasa Dr. Aminu Jin Abubakar ranar Alhamis da ta wuce Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ya rahamshe shi an samu kuskure wurin sauraron labarin waɗanda suke kiran abin nan Malam Aminu Daurawa a Malam Aminu Daurawa yana nan da ransa muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana tsawon mai albarka Dr. Aminu Jin Abubakar ya rasu kuma abin nan mahaifin ɗaya daga cikinmu abin nan malama kubara abin nan shirikin grand kadi allah ta'ala shi ma ya karɓi ransa allah ta'ala ya ji shi da gafara ya ramshe shi gyatuman mu ta rasu allah ta'ala ya ji da gafara ya ramshe ta waɗannan waɗanda muka sani ne da ma waɗanda muka ba mu sani ba duk Allah ta'ala ya gafarta musu Allah ta'ala ya sanya aljanna ta zama makoma a gare su Allah ta'ala ya sanya su cikin waɗanda yake ‘yantawa a wannan wata kuma Allah ta'ala ya cika musu ma'aunansu na ayyukan alkhairi da suke baki ɗayansu galibi in muka zo rufe tafsiri irin wannan ba a rasa sanarwa da ake sanarwa kafin malamai su ci gaba da ba mu bayanai akan abin da ya shafi tambayoyinku daman ba na amsa muku tambayoyi ranar rufewa ko malam nasir da su eh, shi ke karantawa yawwa to karfe tara ta mata anan ina son mu fahimci in dai ina cikin waɗanda za su su saurara ba jira na za a yi ba kun ga wanda zai gabatar da darasi shi za a jira to ya kamata kuma ka zo ka samu gaba ka samu wuri ka zauna in an yi sallah ranar juma'a goron sallah ranar litinin kuna jina da kyau in an yi sallah ranar asabar to goron sallah ranar talata in na ce ku maimaita za ku maimaita in an yi sallah ranar litinin a ranar juma'a in an yi sallah ranar asabar karfe nawa ake so kowa ya hallara tara don ki samu wuri ki samu wuri ga ki ga malama mai zazzago bayanai kun ci magana ta da kyau ko allah ta'ala ya mana jagora abu na biyu akwai daura da ake gabatarwa abdulrahman bin auf bayan kowace karama sallah daura ta da ta shafi garin mai na baki daya a wannan sallar an samu ɗagawa zuwa bayan babban sallah saboda wani abu da ya gitta ina fata mun fahimci wannan da ke ko malamin ma tana cikin mani ya tambana na hakika insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya kesa lafiya da su lafiya saboda haka eh yawwa ta yau mana guzulin zazzan ko yawwa to sun ce fa goron sallah na babban sallah saboda haka wasu dalilai sun sha kanmu kun fahimci wannan da kyau ko dalilai sun sha kanmu da izinin Allah ta'ala amma fom za a ci gaba da sayar da shi tun bayan karamar sallah din insha Allah ta'ala sai abu na uku bitar maniyyata da ake gabatarwa a wannan masallaci bitar maniyyata da ake gabatarwa a wannan masallaci na tambayi jagororin wai ba su rike date ba sun ce za a sanar ranar goron sallah za a sanar ranar goron sallah ranar da za a fara bitar bita ce da aka ware ta domin maniyyata kadai maniyyata na asali wannan baya hana kema maniyyata cikin addu'a ki zo ki halarci wannan bitar sanarwa ta hudu akwai karatun soli bukhari da ake yi a wannan masallacin duk ranar talata bayan sallar la'asar na mata ne zalla ina fata mun fahimci wannan da kyau ko da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu baki da idan wasu sanarwar suka gifta kafin a rufe da izinin Allah ta'ala za ku ji daga gare mu muna roƙon Allah ta'ala ya sanya mu cikin waɗanda yake yantawa a wannan wata Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkaci zuriyar mu iyayen Allah ta'ala ya ji kansu da gafara ya rahamshe su waɗanda suke da rai kuma Allah ta'ala ya tsawaita rayukanmu kan bin Allah da bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama malaman mu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ta'ala ya mana guziri da aljanna baki ɗayan mu Allah ta'ala ya saka mana da alkhairi dukkan waɗanda suka taimaka har wannan karatu ya zo ya kammalu haka shawarwari duk abin da ke amsa sunan taimako da ba tare da ta'ayini ba Allah ta'ala ya saka kama kowa da abin da yake na alkhairi Allah ta'ala ya saka kamana da aljanna baki daya Allah ta'ala ya albarkace mu baki daya albarkatu zuriyar mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna da malatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira a yanzu haka muna tare da Sheikh At-Tahir Baladuku wanda yake jami'i ne a ma'aikatar aikin hajji kuma gashi mun rufe tafsirin namu da ayoyin aikin hajji ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan kuma shekara shi biyar a gurin da ake aikin hajji din a ƙasa mai tsarki yana karatu ba wai zuwa aikin hajji biyar shekara shi biyar yana karatu a ƙasar so hakan ana magana aikin hajji ai insha Allah ta'ala yawwa sannan kuma jami'i ne na musamman a ma'aikatar aikin hajji ta nan jihar sannan kuma gashi ya zo yana cikin wanda za su rufe mana wannan karatu Allah ta'ala ya saka mashi da alkhairi الله ala الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala tsira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi da kyautatawa bayan su har zuwa ranar sakamako bayan haka a irin wannan aiki wanda aka yi wato fassarar alkur'ani mai girma ko mu ce tafsiri yadda aka saba hadi aiki ne wanda yake mai wahalar gaske domin bayani ne ga abin da me Allah yake nufi da wa'annan ayoyi so don haka wa'anda suka yi wannan aiki fassara cewa ga abin da Allah yake nufi ko kuma ga abin da manzansa sallallahu alaihi wasallam yake nufi da wa'annan ayoyi to wannan babban aiki ne <clears throat> sai mu ce Allah saka musu da alkhairi wa'anda ma suka saurara su ma za mu ce Allah saka musu da alheri baki daya a nan gurin zan jawo hankalin wato mahalarta cewa addinin musulunci addini ne wanda yake an gina shi akan ilimi da kuma aiki da ilimin da aka koya don haka ina fatar darussan da kuka koya a cikin wannan karatu din kowa ya yi kokari ya yi aiki da bakin karfinsa ko bakin iyawarsa da fatar allah karba mana baki daya kuma mu sani cewa ilimi ba in an ɗauka su ɗaya bari ake yi ba kowa makaranta tana nan buɗe a gare shi idan ka iya wani fanni ba ka iya wani ba kuma yana da kyau ɗalibai ku yi ƙoƙari kowace ta yi ƙoƙari ta fahimci aƙalla wani fanni na ilimi na addinin musulunci wanda yake za ta iya karantar da wasu ta ƙara ma wasu wannan fa'ida ɗin yana daga cikin raunin da ɗalibai suke da shi ne na rashin tsayawa su kware ko da wani fanni daya wanda yake za su iya ba da gudunmawa a kai allah sa wasu masu tunani irin nasu mana ba su kai malamai ba sai su ɗauka cewa malamai ne kuma su ci gaba da fassarar alkur'ani mai girma yadda suka ga dama to wannan yana da matukar hadari sannan kuma muna sake jawo hankalinku cewa akwai wasu malamai na nan wanda yake suna faɗar wasu maganganu zuwa ga magabata wanda yake yana da kyau a ɗanyi bayanin a tsokaci a nan wajen an samu wani malami yana raddi wato yana ɗauko hadisai daga cikin bukhari wato sahihul bukhari yana cewa wa'annan hadisai ba su inganta ba kuma alhali shi kilan mai ba je ko makarantar da ake karatun hadisi ba wato in ana ba da satifiket na hadisi ilan ko na firamari ba za a ba shi ba amma ya yi shishigi yana magana ya ɗauko hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana sai ce wannan hadisi ƙarya ne ba ku kalla ba ba ku kalli irin wannan karatun ba a nta ko nstv an sa wani malami yana bayani irin wannan yana kawa yana wato ƙoƙarin ya gyara hadisi da abin nan mai ake kiran shi hankali cewa ai hankali ba zai yadda ba to shi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam malamai sun sa ka'idodi wato wanda yake za a iya cewa wannan hadisi sahihi ne ko a ce wannan hadisi da'ifi ne sannan hadisan da suka zo a cikin bukhari al'umma baki ɗaya sun karbe su wato talakar al'umma bilkabul alkitabai sahihul bukhari da sahih muslim magabata gaba ɗaya sun yarda da ingancin wa'annan hadisai din sannan kuma bai yiwa mutum ya ce hadisi kaza sahihi ne ko ya karyata shi ba tare da wani dalili ba to balle ma sahihan buhari hadisan da ke cikin sahihul bukhari don haka ina jan hankalinku irin wa'annan mutanen a hattara da irin maganganunsu domin suna iya kai mutane zuwa ga haɗari hadisin da ya kawo shi mai wannan magana ya kawo ƙarƙashin ayar da ta zo ne a kan cewa yau mana kulu li jahannama halim talati wata kulu halmin mazid da wannan aya ɗin hadisin da ya zo a bukhari ɗin da ake cewa wuta za a ta zuba mata mutane ba za ta cika ba a ɗibi duwatsu a zuma mata ba za ta cika ba a ce ta cika ta ce a sai allah maɗaukakin sarki ya sanya kafar shi ya ɗora kafar shi a kanta to sannan za ta ce kat kat kat to lokacin za ta tsaya to shi ana shi tawili sai ya ce wai a nan wajen wai an ce Allah yana da kafa kuma zai shiga wuta shi kan shi sai mutanen da kenan suka ce a bai yiwa haka na to ta haka wai ya ta wannan hadisi din to kaga a nan wajen ya yi tawili na sifofi idan magabata na kwarai duk abin da Allah ya ce yana da suna tabbatar mishi iyaka dai su ce kama ya liƙo bi jalalihi subhanahu wa ta'ala Allah yana cewa a wata aya waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ja a nan wajen ya zo zai zo ya zo to nan zuwa da zai yi malamai magabata na kwarai sai su ce mi zuwa wanda ya dace da shi ko sun mastawa alal arshi sannan ya daidaita a kan al'arshi daidaito irin wanda ya dace da shi domin mi kara ce Allah yana masu cewa Allah yana kowane guri to Allah ya daidaita akan al'arshinsa shi yasa wani dan bid'a da ya zo ya tambayi Imam Malik akan istiwa Imam Malik Imam Darul Hijira ya ba bashi ansa yake cewa al-istiwa ma'lum istiwa'i abu ne sananne wal kaif majhul yaya yake ba wanda ya sani wal imanu bihi wajib yin imani da haka wajibi ne wasu alu anhu bid'a tambaya irin wannan bid'a ne to yana da kyau a mu lura da wannan allah ya samu dace yi tsammani zan yi dogon bayani haka ba gashi kuma an dan kawo magana aikin hajji bari dan taba ta kaɗan fatar da nake shine maniyata aikin hajji su yi ƙoƙari su yi koyi ainihin abin da wato za su je su yi aiki da shi domin su samu dacewa domin duk wanda ya aikin hajji na kwarai baya da sakamako face aljanna ko kuma aikin hajji wanda yake mabrur mutum zai koma ne kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi amma wannan yana samuwa ne ta ƙoƙarin mutum ya nemi ilimin yaya zai aikin kuma idan ya je ya dage ya yi kada ya yi kada ya bi ra'ayin waɗanda suka tafi da shi musamman ma ku da kuke nan ana sa ran cewa ɗaliban ilimi ne masu ƙoƙarin aiki so ba za ku bi ra'ayin sauran jama'a ba idan mutum ya yi tafiya in ya je zai ga waɗanda suke neman duk abin da ya zo na suna a bashi saboda sauƙi so don haka yana da kyau a kiyaye irin wannan ma'ana kenan a tafiyar da za a yi a nemi abokanai ko ƙawaye wa'inda za a je da su wanda za su taimaka wajen gabatar da ibada saboda aiki yana ɗan da wahala ƙarƙashin wannan sai a kawo sauƙi sai ya zama na ba a yi yadda ya kamata ba allah ya sauwaƙe hanya ta neman wannan ilimin ana shirya lakcoci ma'ana bita da ake kamar irin wadda aka bayar nan wajen to akwai guraren da ake gabatar da irin wa'annan bitocin so amma cikinsu akwai masu inganci akwai kuma wa'anda suke sai a hankali to idan haka a kiyaye wasu ba sun kware ba ne amma don su dan samu abincin da za su saka aljihunsu sai su bude su ma wajen da za su rika karantawa to yana da kyau a kiyaye a zo gurin malamai masana wa'anda za su ba da bayani ya za a gabatar da ibada ana shirya waɗannan kwasa-kwasai wurare da dama shine muke tsokaci ya kamata a kiyaye gurin da za a ji allah ya sa mu dace kuma ana na ana shiri na kokarin faɗakar da maniyata tsare-tsaren da ke ciki wannan shekara domin aikin hajji yana da wasu ilimi na aikace wato ilimi na addini ya za a yi ibada din sannan akwai bukatar sanin tsare-tsaren da mutum zai yi na hulɗa da zai yi ta jama'a da kuma idan ya je ƙasa mai tsarki yaya zai yi zama a can wajen misali ƙa'idodi na zama a wannan ƙasa ɗin ana cewa hukumomin saudiya suna ƙara tsananta ƙa'idodi kusan yanzu suna cewa sun hito da wani tsari wanda kowa duk inda yake za a iya ta kiyaye ina zai tsaya ma'ana tsari ne wanda aka fito da shi saboda halin da muke ciki a duniya na wayannan mutane 'yan ta'adda to ana son a takaita hatta da zirga-zirga da mutane za su yi a can ya zama na cewa in za ka je guri sai kun je a ɗan cikin jama'a ba kai kaɗai za ka fita ba sannan kuma ka kiyaye hulɗa da mutane waɗanda ka san su ba don kada ka samu hulɗa da mutane waɗanda yake za su haɗa ka musamman halin da muke ciki na halin ta'addanci a duniya allah ya muna tsari da haka nan sannan kuma yana da kyau wanda duk zai yi tafiya